الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أبدا بسم الله karatun littafinmu na almuwaffa littafin babban malami imam maliku imamu darul hijira wannan shine zama zama ta shida kenan ko? Eh? Eh, wannan zama na bakwai kenan cikin daurar da muke yi na sauke wannan littafi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana tambakatar ya datar da mu za mu tashi kitabun zakati kitabun zakati yana ɗan buƙatar natsuwa haka sosai don ya zama an fahimce shi ah, ta bismillah Allah gane da alaikun sauran fina ta bismillah eh suna fita daga addini irin yadda kibiya take fita daga baka na za ka kalli annas shine kan kan kan mashin ba za a ga komi ba za a kalli ƙida sandan ba za a ga jini ba to can sai a kalli tushen nan ne ma za a tsaya a ɗan riƙa jayayya ko akwai jinin ko babu eh, shi ne alkidai hinin shi ne karan karan goron mashi yake ce masa karan da aka sa kibiya a sama ba za a ga wani abu na jini ba na? rishi shi ne wannan aro ɗin da yake sama a saman bashi Gaga na ara? eh an sa kibiya ba suna wani aro haka ba wanda kaman shine kugiyan abu Shi ne a rish. ba za a ga wani abu na jini ba ina nuna maka yadda kibiyar ta shiga a guje ta fita a guje ba ta ɗauki wani abu ma da jini ba shi yanka in wuka mai kaifi ne wanda ta datsa abu ta wuce ta kan in an kalli ta hanga jini har ma ba wuce yakan ce mai ga yawa jini na wuce ma'ana kafin jinin ya zo ta wurga ta wuce to haka kibiyar da za ta fita fit ta taki dabba ko ta ciki wani abu ta fita fit haka mutanen nan suke fita daga addini hawarijawa ne gare ko alfuk shine ina Eh? karken inda ake dan yanka a sanya zarkiya irin wannan tambayoyin da tuntuni kafin ma zo za ku iya amsa kan su ko duk wanda yake da wani abu wanda bai gane ba to sai ku kawo shi na ɗaya dai in ka kawo shi wanda ya faɗa wanda ya faɗa zai ƙara zaunar da abin da katan kuma mu kuma mun yi saving time gane ko na yes babun da zai magana dangane da menene zakka ke waje ba a cikinsa a me a me ake fitar da zakka kun gane ko muje na'am eh eh muje mhm uh-huh, mhm uh-huh. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dukkanin abin da bai kai ɗin raƙuman da ba su kai guda biyar ba ba Nga ne ko in an ce zaut asali shine matashin raƙumi dan shekara uku zuwa shekara goma shi ake ce mashi zautu saurayin raƙumi ke to amma lokacin an ce zautu kawai ana nufin raƙumi ne ko laisa fi ma duna hamsi zaudin sadaka ɗin raƙumin da bai kai biyar ba to ba zarka ba a fitar mai da zarka ba haka duk kudin da bai kai ƙuƙiya biyar ba ba zarka gane ko Ƙuƙiya nawa biyar shine dinari ashirin kenan shine dirkami ɗari biyu Ƙuƙiya biyar in ka fassara shi da dinari zai zama dinari nawa ashirin in ka fassara da dirhami dirhami ɗari biyu to su ne ake fitar da zakka kuɗinmu na najeriya nan kuma a bana kusan miliyan ɗaya ne da wani abu ko za ku gano tun da za mu daɗe mana yin karatu duk abin da bai kai ausuki biyar ba to shi ma ba zakka ausuki biyar sa'i ɗari uku kenan ausuki biyar sa'i na shine ausu biyar in ka au sa'i ɗari uku za ka samu inda za ka sa shi a irin buhun nan jumbo mai cin tiya arba'in za ga buhu shida da rabi ne in gane ko da ka tiya arba'in so shida nawa ne arba'in so shida hmm? yawa arba'in 40 times 6 nawa 240 sai ka ce plus 20 inda aku da rabi tiya nawa kenan su tiya 260 shi ke fara isa zarka shi ne buhu shida da rabi na irin jumbo ɗin nan da ake yi a yau kun ne ko shi ne ausuki biyar kun ne ko eh. to kun ji kuma shi ne sa'i ɗari uku za a bai sa'i nawa sa'i ɗari uku nan in ka mai da shi kai kwambatin ɗin tiya zai baka tiya ɗari biyu da sittin to duk abin da bai kai wannan mana kayan noma ba zakka in gane hausa kun ji a dabbobi a raƙuma sai sun kai guda nawa a kuɗi fa ukiya biyar dinare ashirin dirhami naira miliyan ɗaya da na wani abu kun gane ko sai ya kai aka yake za a fara ba da zakka in ba ka ba zakka mu je wa alaikum salam da eh, ai ba wani bincike ne ba kowa zai yanzu din ana ɗauko su takarda a nan ka gane ya kamata ma a ce kowa ya san wannan canzawa yake miliyan ɗaya ne da ina tsammanin da dubu ɗari biyu ne ɗan wani abu ina wannan kalandar nan nan eh? miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne da wani abu ta iya yi wayo yau faɗa gobe ya canza tashi yake yana sauka amma dai su waɗanda ba canji shi ne kukiya biyar kun gane an kai kwambatin ɗin suka mayar da su zuwa dinari dinari ashirin in kan mayar da su zuwa dirgami dirami ɗari biyu wannan haka koma ga Allah haka za ka yi ta cewa mun gane har duniya ta tashi to amma kuɗi kwanan nan kaga muka cewa dubu ɗari bakwai da wani abu ne ake ɗaga mai da zakka to yanzu kuma mai dubu ɗari bakwai da wani abu ɗin ba za a bibi zai fitar ba sai ya kai miliyan ɗaya da nawa kun gane tunda kuɗin abin ya ya ƙaru canji ne yana ƙaddaɗuwa yana raguwa kun gane ana canza ita dirhamin ne tunda akwai ƙasashen da suke kashe sayyar to su ne dirkami ashirin kun gane har yanzu akwai masu amfani da dirkamin to sai a ce dirkami ashirin a wurinsu a yanzu zai iya siyan nera nawa kun gane yadda canjin ya karu haka ko ya ragu abin haka abin ke tafiya amma dai ina da kyauta zaton ba zai wuce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin da ɗan wani abu a 'yan kwanan nan gane ko zai iya yin kasa duk wanda yake da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ɗan wani abu to za ka fitar da zakka in bai kai haka ba a yau muke magana in gane ko ba za a ce ka fitar da zakka ba alaikum salam kukiya na kukiya kuɗi ne na dadan tun ma'aikin Allah yana da rai kukiya aka sun daga baya aka zo aka daina yayin ukiya aka kama yayin dinare shi ma dinara aka daina yayin shi aka kama yayin dirhami to yanzu ba wanda ake kashewa cikin kudaden sai dirhami din ba a kashe ukiya ba ba shi a duniya ba a kashe annabi ya kashe shi ba a kashe dinare din an gane amma ana kashe dirhami shine dirhami 200 kuma shine daidai yake da igiya ashirin dinari ashirin igiya biyar ga Allah kun gani shi annabi ya ce duk abin da bai kai ukiya biyar ba ba zakka to sai aka fassara ukiya biyar da dinare ashirin kun gane ko dinare ashirin din nan sai aka zo aka daina amfani da dinare sai aka fara amfani da dirhami a eh, eh, dirhami dirhami din shi kuma sai aka fassara shi da ɗari biyu kun gane ko duba mana jafar ko za ka yi browser ka ji naira nawa ne yanzu ake yin ake yin zakka na kuɗi na naira ai ta muhimma haka na ce da wani abu malam sa'adi ne yake so yake kuma mai yin ne a gidan na ma na so a ce na duba ban samu lokaci ne ba amma miliyan ɗaya ne ne da ɗari biyu da wani abu kuma kowane masallaci ma ya kamata yanzu da haka je masallaci alhaji ma'azu su kullum suna rubuta na alhaji ma'azu ko eh miliyan ɗaya eh yawwa to shi ne na yanzu amma ƙa'ida da za mu fahimta shi ma'aikin Allah ya ce duk wanda yake da kuɗin da bai kai ukiya biyar ba kai ya zaka ba zaka kun gane ko to sai aka canza ukiya da dinari da aka cimma ukiya biyar shine dinari ashirin shi ma dinaran aka canza shi da dirhami sai aka dirhami ɗari biyu shine yake daidai da mai dinari ashirin to mi ɗari biyun ne mu yanzu muke canza shi da neran mu yanzu mutum ya baka mi ɗari biyu kai kuma za ka ba shi naira miliyan ɗaya dubu ɗari biyu da wani abu shi kuma kawai da ɗari biyu zai baka an gani to yan amerika su ma a dalansu akwai irin tasu su ma yan saudiya wajen fassara dina mi ɗin da riyal su ma akwai irin nasu

na dabino ba zakka duk wanda ya noma kayan noman da bai kai ausu gibiyar ba ausu gibiyar na fassara ba sa'i nawa sa'i ɗari uku to a mu irin nama na yau ba buhu nawa in ka je ƙauye duk wanda ya noma buhu shida da rabi ka ce ya ba Allah ɗaya bisa goma zai kasa nawa buhu shida da rabi in na ce buhu shida ina nufin irin jumbo din nan wanda kowane ɗaya na ɗaukan tiya arba'in gane ko tiya na arba'in ne muka ce za mu samu tiya ɗari biyu da sittin duk wanda ya noma tiya ɗari biyu da sittin zai kasa goma ba Allah da kun gane ko duk wanda bai kai haka ba sai dai in ya ga dama ya yi sadaka ta nafula ga Allah kun gane karatun to mu je to duk kuma ukiyar da ba ta kai biyar ba min alwaraqi na azurfa alwaraq shine ne azurfa shine alwaraq kudin su ne na da to duk kudin da na azurfa wanda bai kai ukiya biyar ba ba zakka kun gane ka fassara ka fassara shine karatun da muka yi mu je to duk raƙumin da bai kai guda biyar ba ba zakka na an ce zautu shine raƙumi saurayi daga ɗan shekara uku zuwa ɗan shekara goma yake kiran shi zautu kun gane ko da aka duk matashin raƙumi da ba su kai biyar ba ma'ana duk raƙuman da ba su kai biyar ba ba zakka kun gane ko mu je eh eh ƙwarai To, Umar ɗan Abdulaziz yana shugaban ƙasa sai ya rubuta ma gwamnan shi, me amil, sai ya rubuta wa gwamnan shi da ke Timashk, fi sadaka bayanin yadda zai karɓi zakka. Kamar shugaban ƙasa ya rubuto wa ‘yan rufayi, janar Buhari ya rubuto mawa ‘yan rufa ga yadda zai karɓi zakka misali, kun gane ko? To, me ya fi ce faɗa mana waje? Mm-hmm. Mm-hmm. ya ce to gashi ni shugaban ƙasa umar ɗan abdulaziz ina baka umarni kai gwamna na da kake dimashk a ƙasan sham kenan ka za ka karɓi zakka ne cikin abu uku kawai na ɗaya ilhar ka karɓi zakkan amfanin gona me alhar amfanin gona shine alhar kun ji ɗaya wala'ayin sai tsantsan kuɗi liquid money ɗanɗan me Ɗanɗan kuɗi nan ma za a karɓi zakka asalin kaya za a karɓi me za a karɓi zakka walmashiya sannan sai dabbobi abu ukun nan ne na je karɓi zakka ciki amfanin gona al'ainu me ainu eh Ɗanɗan kuɗi ba ido ba Ɗanɗan me Ɗanɗan kuɗi <laughs> yawa tsantsan kudi ko fahimta yawa shi ne wani malami da a zamfara don kewa ne kan ci kaya malam don kewa ba ya kanci allah kawo kaya wal'ayin tsantsan kudi shi ne al'ayin sai mashiya mai mashiya hmm? busashe ke busashe dabbobi kun gane abin da ake rubuta mai karɓar zakka a cikin su to mu je ya ce ba a karɓan zakka me a sadaka ana ba a karɓan zakka sai cikin abu uku kaɗai na ɗaya ɗaya biyu kaɗai kun gane ko? kuje babu zakka na ainihin to to yanzu an mana shimfiɗa to za a faɗa mana ya ake fitar da zakka babu zakati fil ain babu zankan kuɗi minat zahabi zakkan kuɗin zinari walwarki da kuma azurfa za a fitar da kuɗi zakkan kuɗi na zinari da azurfa kun gane ya za a fitar muje muje wala kun gane maula ko me maula <laughs> ya tantabawan zubairu na'am annahu سأل القاسم بن محمد عن mun gane ko Muhammadu bin Uquba wanda ‘yantaccen bawan Azubairu bin al'awwam ne, ya tambayi Alƙasimu bin Muhammad an bin lahu wani bawansa da ya masa mukataba shi Muhammadu bin Uqba yana da bawa ya rubuta wa bawan nan ka kawo nera kaza ka zama ɗa an gane ko to shi wannan bawa da aka ce mashi ya kawo kaza ya zama ɗa ƙasa abu bi ma'anin ne. ya tatsu kuɗi mai yawa ya kawo mai gidan shi da ba ana haka in ina da bawa sunan shi zaidu sai na ce zaidu eh je ya kawo miliyan arba'in mai shekada na baka daga nan zuwa wata biyu ka kawo kudin nan nan zuwa wata biyu in dai ka kawo min miliyan arba'in ka zama da kun fahimta da kyau to sai ya je sai ya kawo miliyan talatin amma cikin wata daya kaga ya yi rikin target kafin mai kafin lokaci to na an ayyukan sa a haɓɓaɓa musu sai sai a buƙasa in an cin ka ce zai kawo dubu ɗari biyu ne amma a kawo nan da sati biyu kun ne ko ka kawo nan da yaushe nan da sati biyu to kawai sai ya kawo maka kai dubu ɗari biyu ka ce kawo ko sai ya kawo dubu ɗari da hamsin cikin sati da shi ake kira muƙasa da ake kira muƙasa bawan da aka yi masa aka yi masa aka yi kitaba da shi ai kun san bawa mukatib mukatib shine wanda aka ce aka rubuta aka ce kawo kaza ya zama da to ai za a sa lokaci ko a ce kai wuce kaza wajen kawo to ba zai kai lokacin ba sai kawo kuɗin da bai kai yawan wanda ka samu shi ba amma ya kawo maka cikin hanzari ya ke cewa me mukata an gane ko to shi Muhammadu bin Uqba yana da wani bawa sai cewa bawan ka kawo kaza ka zama da nan da lokaci kaza kawai sai wannan bawa kata a hubi malin alimin sai ko tuntuma wani kuɗi mai yawa wanda ya isa zakka sai kawo Muhammadu bin Uqba dan Allah kun gani hmm? to to ran da kayan nan suka shigo ranan za a bin zakka shin zai yi zakka a ranan da kudin suka shigo sai kasim ya ce hmm, abubakar siddiq shi baya karban abubakar baya karban zakkan wani kuɗi sai bayan shekara ku gane hasakon ba kaga wannan wato yana da bawa bawan ya kawo mashi madudin kuɗi yana kawo mashi wannan madudin kuɗi sai ya zama kudin su yi zakka to nan take zai fitar da zakkan su aka ci a sai bayan me wannan yana nuna maka in ka sai da wani kayan ka mai yawa yanzu din nan ka je ka sai da kaya na miliyan ɗari biyu ma to ba za ka ba da zakka ba sai bayan me sai bayan shekara don Allah kun gane karatun mu je eh. in ka rike mukata nan za ka yi ta gani a fikiyu zai amfani ka mukata a dai shine me eh amma kafin me to shi kenan mu je kurke shi haka muje sai alkasim bin muhammad ya ce abubakar ya kasance in ya ba mutane albashinsu a asiya cikin albashi in ya ba su albashinsu sai ya tambayi mutum shin a gida kana ije da wani kuɗi wanda zakka ta waje ba a kansa in ya ce eh, ina da shi to cikin albashin shi da zai bashi ne yanzu sai ya cire kan wancan kudin kun gane ko in an zo za ka karba albashin dubu ɗari biyu ne ya ce ko ga albashin ka na dubu ɗari biyu amma a gida kana ije da wasu kuɗi da ya kamata ka masa ka ka ce eh nawa ne kaza ne sai a ji aizar kansu da zai wuce dubu ɗari ba to sai a baka dubu ɗari ya rike ɗarin sai to shi kenan cikin wannan an yi mara wadanci yau ma'ana ba sai an ji an ciro daga wancan wannan yana nuna maka wato ba lalle daga asalin kuɗin ba in kana da wasu kuɗi a gefe ya kafi da cikinsu kun ne ko mu je in ya ce a'a ba shi da su kawai sai ya bashi sai ya bashi albashi shi da ba zai karɓi koyi ba wannan kuma yana nuna maka ana gaggata mutum Za a tambaye shi kana da shi ya ce a shi kenan ba za mu za mu shi ba in ya ce yana da shi ba ya a cire ba a matsawa ka ji tsoron Allah ta fa mu je mu bincika fa ka ce baka da shi mu je mu gani a asusu ba a haka kun gane kaga kawai simple an tambaye tana da shi eh to an cire ka da shi to je ka ba wani tsanantawa a ciki kun gane ko mu je وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدام عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عصاي سعد Aisha radiyallahu anha ta ce na kasance na je wajen Usman bin Affan dan in karɓi albashi na sai ya tambaye ni Shin kina da wani kuɗin da ya ke zakka waje ba a kanki? Ya ce in ta ce in ita aisha ta ce fa in gultu in na ce eh ina da shi to shi kenan cikin albashi na zai cire zakan wancan kudin in na ce a'a sai shi kenan zai bani yadda abubakar yake yi zai bani albashi na eh. Abdullahi Bin مالك Ya عبد الله بن عمر كان la tajibu abdullahi ibn umar ce la tajibu fi mali zakatun zakka ba ta wajaba kan kuɗi hatta ya gudu alaihi alhaul sai ya shekara ya je shi yasa kake gaji ai galibi sai sai ka kai ka buga ka buga yanzu kaga in ba kana da ijiyayin miliyan ɗaya da ɗari biyu da kaza ba ijiyayyu shekararru wanda yake kuma irin wannan zamani ana hawan yawon yaro bai kaɗan ko ba kowa ba yake irin wannan sai ga mutum da mota da gida da waye da waye kuma wallahi bai da miliyan ɗaya ijiyu da suka shekara an gane to kuma sai yana da waɗannan kun fahimta da kyau na eh, a nan a maliki za mu zo makaranta karanta ko da kana kasuwanci ne da su to za ka cire musu an ni. amma in misali ka sai wani kadara ne ka yi to ba kawai ka sai barkono ka yi ko ka sai gida ko ka sai gona ko ka sai wani kadara wannan ba za ka cire musu zakka ba ai duk abin da ya shafi zakar nan Allah da ababun wata za mu ci kun gane ko kawai ku jira dai za ka yi ta jan abuwa bin labin abuwa eh to farkon wanda ya fara karɓan zakka daga albashin mutane shine mu'awiya mu'awiya kaga masu salari in yanzu aka ɗauko bigin mu'awiya masu za a ga ma'aikacin gwamnati shekaru ba fitar da zakka wani kuma albashin shi ma kusan duk wata biyu ya isa zai isa zakka kun gani? amma da sun zo zai wani abu da su ba zai ije ba zai sai gidan gona zai sai private jet dan sai waye zai sai waye waɗanda duba waɗannan zakka an gane na morewar rayuwar shi to sai shekaru bai zakka ba wani ma kai albashin da ake bashi a shekara kawai duk wata ya isa zakka duk wata ya isa zakka an gani to wanda ya fara cire zakka daga albashin mutane shi ne mu'awiya hatta masu albashi ya ce sai sun rika sun rika ciro mai zakka kun gane ko in kana karban albashi to albashinka duk shekara albashinka na karki da ya zo kan wannan wata to sai an cire zakka a cikin shi an gane kai masu wannan fikin a yanzu suna ganin masu albashi ma'aikatan gwamnati ya kamata a ce suna fitar da zakka to wanda ya fara ka wannan fahimtar shine wa muawiya in ya karɓi na wannan watan ya kashe ya karɓi na wani wata ya kashe to bayan shekara ɗaya da ya karɓi na wani wata an gane sai a cire zakka to illa kawai su kansu mu'asiruna da suke da so su ɗauki fikin muawiya sai wasu suka ce za a tara ne a shekara ɗin kaf nawa ya karɓa ko da ya kashe an gane ko duk wata yana karɓar miliyan ɗaya da ɗari biyar to miliyan ɗaya ɗari biyar sau goma sha biyu adadin wannan kuɗin sai a ce to zai ba da ɗaya bisa arba'in rubu shi ɗaya bisa na arba'in ɗin wannan kuɗin da yake karba wanda ya fara kawo wannan salon cewa masu albashi a riƙa karɓar mai zakka a hannunsa shine wa shine mu'awai, ya fara kawo wannan a lokacin shi ita hadin shi je? ma maluku ya ce sunnatul lati la ikhtilafa fi halin da sunnar da ba saɓani a wajen mu a madina ana fitar da zakka ne daga dinare ashirin na tsantsan kuɗi mai ainihin tsantsan kuɗi in ya kai dinare ashirin ana fitar da zakka kamar yadda jawa jaba a dirhami ɗari biyu an gane ko ukiya biyar dinare ashirin dirkami ɗari biyu miliyan ɗaya da ɗari biyu da wani abu to Allah kun gane da ke ta naira nan tamu ma mhm. maliku ya ce dukkanin wato ma maluku ya ce hmm. lesa fi na dinara duk dinare ashirin wadda wannan dinare ashirin ɗin na kisa tambayi na tannukusan duk kuɗin da ya tawaya ya zama bai kai dinare ashirin ba da bayyanannen tawaya bayyanannen me zakatun ba zakka ma'ana duk abin da bai karisa dinare ashirin ba a bayyana bai karisa ɗin ba ba zakka an gane kun sa abin da yake nufi yanzu misali ta iya wa dinare goma sha tara da rabi don wasu ɗuguna ne kawai ba su wannan da zaka saboda ai bai kai ba amma dai ba bayyanan nan rashin kaiwa ne ba yanzu misali a zo a ce ba za ka fitar da zakka ba sai kara da biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da naira talatin da tara da dubu ɗari biyu da naira talatin da tara sai zama kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu amma ba ka da naira talatin da tara kaga ba bai kai ba wannan amma rashin kaiwa ɗin nukusanin nashi hal huwa bayyinun da dan da kawai kai ka fitar da zakka kawai tunda bai kai dan ba amma da me amma sai ya zama an ce a fitar daga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da talatin da tara sai zama miliyan ɗayan kake da shi dubu ɗari biyu ba bayyanannuwa ba ne ai bayyanannan waya ne don Allah kun gane karatun to mu je in ya zama misali sai kuɗin ya ƙaru kun gane ko kuɗin ya daɗu har ya kai ya daɗu da wani dinari ashirin ɗin na ma'auni to za a fitar da zakka shi ma na biyun za a fitar mai da zakka ya ƙaru to gwargwadon da ya ƙaru gwargwadon da za a ƙara zakka Eh. Duk abinda bai kai dinari ashirin ba na ba hmm. To kaji duk wanda ba ta kai jirkamin ɗari biyu ba in ta wayan nata bayyananniya ce ma'ana akwai ciko da yawa to nan ba zakka. wanda duk bai gane bai tambaye ni mu je to in kudin ta ta karuwa ta ta karuwa har ta ninka daga dina dinar ɗari biyu ta kai dirhami ɗari kenan ta karu to shi ma wanda ya karin a fitar mai da zakka shi ne mai a ta dirhami wafiya cikakkiyan karuwa to za a fi har zakka za a fitar mai da zakka ita kaɗan hmm? فإن كانت تجوز بجواز الواصلة فإن كانت ضد إتذكر وجند تجوز تنا حلرتا تنا حلرتا بجواز الواذنة kun gane da halarci da wato da halasta wanda ma'auni yake kayan awo an gane ko da yake nufi kun san su galibi lokacin kudin su ya ake gane ma kiman kudin aunawa ake yi so ai kudi ba wai shine skeli ake sawa nauyin shi ake sawa na kudin an gane auna kudin ake don aka auna a ga nauyin shi ya karu gwargwadon yadda nauyin shi ya karu gwargwadon yadda za a fitar mashi zai An gaya ne yanzu misali an ce za a fara fitar da zakka na naira daga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da wani abu to wanda yake da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin to wanda yake da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanne ne zakkan shi zai fi yawa da dubu ɗari biyar saboda ai kaga dukkan su ne za su kasa arba'in ne abin daga inda nisabi ya fara daga miliyan ɗaya da ɗari biyu da nan da hamsin inda nisabi ya fara to daga nan duk abin da kake da shi kawai za ka kasa arba'in ne ka da ta kun gane to shi ne ya ce duk wato zakan tana karuwa da irin ƙaruwar nauyinta a askeli an gane ko muje sai ce ni ina ganin za a fitar da zakatun da nauyin ya ƙaru ko dinarodi ko dirhami Imam Malik ya faɗa dangane da wani mutumin da yana da ma'aunin kuɗin da nauyin kuɗin shi ya kai wato dirkami 160 وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار to amma kuma canjin dirkamomi yanzu ku rike wannan ku nutsu don Allah yana da dinari yana da dirkami na 160 amma canjin dirkami wa sarfu Rahimi, canjin dirkami bi baladihi a garin wannan mutum samaniyatu Rahima bi dinari kun gane ko shi abin da yake da shi yana da dirhami dari da sittin kun ji sai ya zama a garinsu in ya ba da dirhami takwas za a ba shi dinare da in ya ba da dirhami takwas za a ba shi dinare na ɗaya ana ji eh. to a yanzu misali so muke sai mun yi kakalmin gano karatun yadda yake cancan za mu cire takwas cikin ɗari da sittin guda nawa za ka cire takwas cikin ɗari da sittin za ka cire takwas gida nawa haka eh? cire su ashirin ko takwas yanzu ɗari da sittin a ɗari ɗaya eh, ɗari da sittin bari kawai ka ku ce mana takwas times 20 eh, ɗari da sittin takwas nawa ke cikin ɗari da sittin eh to takwas gida gida nawa ne in na ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas group 1 ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa takwas group 2 zan samu group nawa sannan suka yi man ɗari da eh zan samu group kaga ashirin to bar ku ji fikihun malamai saboda ga rabin nan ashirin ko shi abin da yake da shi kudin da yake da shi yana da dirhami ɗari da sittin ya isa zakka sai ya kai dirhami nawa ka zo tsora arba'in an gane yana da dirhami nawa ne to amma kuma sai gashi ya tsinci kai inda zai canji da zai miƙa da zai je yin canji an gane ko in ya ba da dirhami 160 din nan za a ba shi dinare 20 wanda dinare 20 shi kuma ya isa me in ya tsaya a haka ya tsayin canji kudin shi ba ta yi zubata ba amma da zai je ya canji kudin sun kai zakka ko gane ba eh shi ne yake cewa kala malikun maluku ya ce biyar julin game da mutumin da kanin inda wasu tuna wa mi'ati dirhamin wazina yana da ma'aunin dirhami har 160 ba su isa zakka ba sai dai wa sarfu darahimi canjin canjin dirhami bi baladihi a garinsu samaniya ta darahim bi dinare duk in ya bada dirhami takwas za a bashi dinare da to haka tun da yana da 150 yana 160 inda zai bada duka za a ba shi dinari nau kenan ashirin kun gane ya ce me zakka wata wata ba ai ba za a ce to ai yanzu da ka fassara ai za ta kai da haka sai ka cire a nan tunda kuɗin shi yana nan a matsayin dirkami ne a hannun shi ba dinare ba to sai ta cika ɗari biyun nan da ko zai mayar da ita dirhami ko dinare da zai mayar da ita dinare za ta isa amma in bai mayar da ita ɗin ba kun gane kuma ba a su yake yanzu inda zai je zariya otal da wannan dinare da da da dirhami 160 da sittin ɗin yana zuwa zariya otal za su canza mashi su bashi dinare ashirin wanda zai zo fitar da zakka to amma sai yake ce to zakka ba ta bai ba ne ba sai ce me wa inna ma fi al-ayn ai zakka tana wajaba ne in dinare ya kai ashirin ainihin na tsantsan kuɗi ko kuma ya kai dirkami ɗari biyu to shi kuma nashi bai kai ba ta haka ranar da ya canji sai a ce ta wajen in ko ƙin canji Allah kun gane karatun ko ya gane to mu je na maliku ya ce dangane da wani mutumin da kudin bugu da kofofin nan da wando da Allah dangane da mutumin da kun gane ko kanat ha kanat lahu khamsatu dananira min fa'idati ya kanat lahu khamsatu dananir yana da dinare biyar an gane ko min fa'idatin amma dukkan su riba eh riba riba fa'ida shine mai riba me ake kiran interest na banki fa'ida ko haka suke ce fawa'idul bunuk zuwa a yaran su da larabci da misrawa amma dai a musulunciyar iri bace amma sai suka canza masa suna suka ce masa me fawa'idul bunuk ko ne interest na banki waje au gairi ha fatta tarafi kun gane ko yana da wato dinare biyar na riba awa gairi ko kuma ba riba ɗin ne ba kawai dai dinare biyar ke da shi sai ya kasuwanci da ita wannan dinare biyar ɗin a shekara ba ta zai da ta kai dinare ashirin ta zanto ta isa zakka zai yi zakkanta وإن لم تتم إلا قبل أن يقول الحول بيوم واحد وإن لم تتم كودا بتتكبا إلا ko da يقول bata cika ba illa sai kafin shekara kafin ta shekara da rana daya duk da haka zai zakanta ko kuma bayan ta shekara da rana ɗaya duk da haka zai zakanta daga nan ba zai yi zakka ba sai bayan wata shekara min yaumi zuciyar daga ranar da aka yi mai aka yi zakkanta kun gane abin da yake nufi a nan ku zai ku ji yanzu inda in kana da kana da dinari biyar dinari na kake da shi biyar mana cikin wani wata yanzu na musulunci jumadal akhira muna cikin jumadal me akhira to a jumadal akhira din nan ta shekara 1938 da 39 kana da dinare biyar sun isa zakka har sai sun kai nawa sai ka je kai ta kasuwanci da su tun daga yau din nan ga watan jiyo cikin jumada jumadal akara kai ta kasuwanci da su kana tafi suna karuwa kana tafi suna karuwa kana tafsira mai a wajen jumadar ula ta baɗi ka kai kusan dinari goma sha tara kun gane ko ana gobe za su cika shekara dindi wannan dinari biyar da ka bara juyawa kun gane sai kawai ka samu riba sai suka kai dinari ashirin za ka fitar masa da zakka in ka lura wani ɓangaren su ne shekara amma wani ɓangaren su ba amma duk da haka aka ce kai me ka fitar masa da zakka kai da zai zama misali ba su cika ba har shekaran ya cika dindi ba su cika ba sai bayan shekara ya cika da kaman kwana biyu kwana uku sai suka cika to sai ka yi wani sai ka fitar masa da zakka daga nan ba za a ƙara ba kuma zai bayan wata shekara ta kiwo an gane da kyau kun gane wannan yana so nuna maka zakan kudin kasuwanci yanzu misali wanda yanzu dinnan in kana da jari dubu ɗari biyar a yanzu yanzu ba muna februari ba to a februari dinnan nan nawa ga wata jumadin akira nawa ga wata mutu eh sha nawa yau sha biyu ga wata ko na jumadin akira to a yau sha biyu ga wata jumadin akira sai ka samu naira dubu ɗari biyar sai ka fara juya su yau sha biyu ko ga watan jumadal akira kai ta juya su kai ta juya su to daga nan zuwa sha biyu ga watan jumadal akira na baɗi an gane ina ma a sha ɗaya a sha ɗaya ga watan jumadal akira kudin gaba ɗaya ba su ce miliyan ɗaya ba an gane a sha ɗaya amma a ranar sha biyu ga watan jumadal akira sai kawai ka samu dubu ɗari biyu da hamsin wanda zai cika kai mai misali to a ranar za ka fitar musu da zakka ba za ka ce to ai kuɗin nan ba su shekara ba an gane da kyau wani ɓangaren su ne suka yi wanda suka shekara ai dubu ɗari biyar da da na fara da su su ne suka shekara amma waɗannan ai aka hanya ne ta samun su wani cikin zuma bai wuce kwana goma da zuwan shi ba to an ce a mace zakka a sai an mashi ana la'akari da me da asalin shi don Allah kun gane kun fahimta da kyau shine ya ce karatun kenan a nan wurin kun fahimta da kyau daga nan in kai mashi ba za a ƙara fitarwa ba sai a banga. kai ko da a ce misali naira dubu ɗaya ne kake da ita yanzu sai ka fara juya ta yau ka fara juya nawa dubu ɗaya yau yau sha biyu ga watan jumadal akira to daga nan zuwa sha biyu ga watan jumadal akiran baɗi sai ka zama miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin kan bana ɗin nan ko an gane ko to in ta zama haka za ka fitar da zakka ba za ka ce kuma bara sai an jira bayan ta ka ta shekara ba eh, ko da asalin abin da ka fara da shi bebe ana lura da garan da ka fara da na ko da naira da kwandala ka fara to daga ran da ka fara aka rubuta na fara rana kaza to in kafin wani shekara in dai ta kai misali fit za ka fitar mata da zakka ga Allah kun gane haka yake cikin wata. mu je ma maliku ya faɗa dangane da mutumin da yake da dinare goma sai ta kasuwanci da dinare goma dinare goma ya sa so ranawa tsura goma ya ta kasuwanci har ta shekara ba hala ali alhawu. shekara ya kewayo yana kasuwanci da ita kafin karasa shekara kawai ta kai dinari ashirin to zai yi zakan zai yi wannan dinari ashirin ɗin duka an gane zai yi zakkan wancan goman tare da wannan goman da ya tsince su a kan hanya ma'ana da ya samu na riba da Allah kuna kare ba malik eh da mu je ba zai ce wai shi zai ya jira shekara ta ƙara ce waiwa ba daga ranar da ta isa daga ranar da yawan kuɗin ya kai zakka ba zai ce zai cira ba ai domin ta riga ta shekara an gane ko ta shekara a lokacin yana da ashirin wato a lokacin wacce ya fara da ita ta shekara a lokacin ya kai nisabi duk da ya fara da abin da bai kai nisabi ba to amma ai da shekara ta tashi za ta jiyo mashi sai ta jiyo mashi alhalan a hannun shi akwai abin da ya isa me akwai abin da ya isa zakka ba zai la'akari ya ce ai mafi yawancin kuɗin nan ba su shekara ba zai wannan la'akarin ba sun gane hausa? ah

Eh. Eh. yawa al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da mu duk a madina kowa ya ijima'i ya yadda da wannan fi ijaratul abidi dangane da bayan da ka siya kake ba da su kodugo bayan ka da kake ba da su me kodugo kana samun kuɗi da kuɗin kodugon da suke kawo maka wa kharajihim da kharajin da suke baka in an ce kharaji shine kowane bawa za ka ce mashi duk mako ka kawo man kaza wato akwai haraji daban akwai kodugo daban nan ijaratul abidi kai ne za ka samu aikin da kanka za ka je ku zaga ku zaga da mai gona ina gona na gona an gane to zan kawo maka mutum kaza ima wannan aiki da za ka biya to ka yi tsoro kaza ko kuma duk bawa ɗaya ka ba ni hayan shi zan ba ka hayan shi a kaza sai ya fitar abin kuɗi na za a zo sai ya turo maka ne to wannan ijaratul abidi ke kun ji wannan nau'in ni ina da bayan suna na a gida sai ka zo in ce duk da zan ba ka hayan shi a kaza sai ka kawo maka shi sai ka sa shi aiki da dama sai kuma ka biya to shi kuma karatul abidi su bayan da zan tara sun daɗe maganan gaskiya tun mako ɗaya kowa kaza zai kawo an gane tun mako kowa ne kaza zai kawo kawai a dora musu dole ne noma ta hau ka kawo kaza tun mako an gane yawwa wannan ka ka nemo ko kuma ka ce masa to in kuka samu aiki da kanku ba ma zan ku samu ba to duk wanda ya kasa goma ya rike tara ya kawo man nawa in kuma nawa aikin ya taso za a sai so ku sai a je a kai kwari kun gane da kyau to shine bambanci tsakanin ijaratul abidi da me da karatikin. an gane da kyau waye bai gane ba to irin wannan ba zakka hmm? da kuma ba da hayan gida a gane ko ba da hayan bai kira'il masakin ko zai da larabci yake dole ne shi yasa ake zuwa je makaranta in ba haka ba za ka ce masakin zai ka ɗauka ne? Eh? a hayan gida <laughs> eh? na <laughs> eh. a gane ko a bayan alaƙaman masakin maskan ne ana masa jami'a ce ne masakin maskan me maskan sun zama to jami'i ba kenan almasakinu an gane ko to ba da hayan gidaje kenan ana ce maka yanzu madaidaita tukuna hmm? haka kuma da bayin da ka rubuta masu fansa kana da bayi da yawa sai ka ce kowa ya ya kawo ka za ya zama ɗa to duk wata kuwa rage maka wata kuwa yana rage maka wannan dubba zaka ko mai yawa ko kaɗan dubba zaka sai bayan shekara kun gane duk zaka sai bayan shekara daga ranar da ka karɓi kuɗin sai ka tara sai shekara nan ana wannan ya shafi jama'an bayo da yawa na mutumin da ya sai babara yana ba da hayar kaga ya shiga cikin ijaratul abidi din nan an gane ko wa kan karafuna wanda ya sai mashina ya sai motoci na haya an gane da kyau kaga ya koma wannan wanda yake da shaguna yana ba da haya duk wanda yake da gona kai ma yana ba da hayan su duk dai kayayyaki na haya ha kuma wanda yake da gidaje na haya ga Allah kun gane ko wani abu dai da za a kawo mashi kuɗi duk wata ko duk shekara kun fahimta to wannan ba zai fitar da zakka ba sai bayan sun shekara da fara karɓar in ya tara ya ga sun kai misali zai fitar masa da zakka in ana ba kuɗin haya an gane to sai ka fara karɓan kuɗin haya a watan jumadal akara ɗin nan a wannan february muke ko to a february nan sai ka fara karɓan kuɗin haya to duk abin da ka karɓa kana lissafa duk abin da ka karɓa kana lissafawa to in suka kai bayan shekara an gane to shi kenan sai ka lissafa abin da aka karba sai ka fitar masa da ne sai ka fitar masa da zakka kun gane ko mu je wa alaikum salam can baya ne wato zai ba da makana ha a madadin ita wancan dubu dinare goma wacce ita ce ta shekara ai ana magana ne dangane da mutumin da yake da dinari guda goma kun gane sai ya fara kasuwanci da ita kafin a gama cika shekara sai ta kai dinari ashirin sai aka ce to zai yi mata zakka zai yi zakkan wannan dinari goma a madadin wancan ashirin ɗin da ita ce ta shekara a madadin goma da ta shekara kin gane makana ha ai makana zakal ashar alati halat alhaula tamaman kun gane dai ita ce ta shekara cikakken shekara ɗayan goma ko ta zo ne a matsayin riba kin gane ko mu je eh, ma maliku ya ce ma maliku ya faɗa dangane da azahabu wato zinare walwarki da azurfa zinare da azurfa ne amma na mutane ne suka haɗa kamfani ba na mutum ɗaya ba kuɗin mutane ne da yawa to duk wanda jalin shi a wannan kuɗin in ka jan ce ke ka kasan shi me ke ka kasan shi duk wanda ka san shi ya kai dinare ashirin ainihin na tsantsan kuɗi aw a atay dirhami. ko kuma ka san shi ya kai dirhami ɗari biyu na tsantsan kuɗi to zai ba da zakka a ciki amma wanda ka san shi ta tawaya daga abin da ya waje ba a ba da zakka ba ta kai nisabin zakka ba wannan ba zai ba da zakka ba ko da a ce in ka tara ka san kowa da na wannan da na wannan in ka tara wuri daya ta ta isa zakka to ba ba ba ba ba za a ce a bada zakka ba in dai a cikinsu za ka cimma wani mutum ya fi wani kaso kowa akwai shiya shiya na wani ya fi na wani to in ya zama shiyan wani ya fi na wani to kowanne za a ci karɓi zakka ne gwargwadon kasan shi da ke cikin kamfanin كان في إصلاة in ya zama a kasan kowanne kowanne kaso ya kai nisabi ya waje bai bada zakka an yi wannan hukunci ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da bai kai kukiya biyar ba ba zakka an gane ko ala maliku maliku ya ce wannan shine mafi girma abin da nake to ku za ku ji wannan kaga kaga wannan ka'ida ce babba yanzu inda mu da muke ajin nan za mu haɗa kuɗi mu ce bari mu yi sharika mai kaɗa wata kamfani ni in kawo naira dubu ɗari biyar kai ka kawo dubu ɗari biyar ba ne kawo dubu ɗari biyar kaga duk dubu ɗari biyar biyar ba su isa zakka ba sai mu hada sai su kai ko miliyan goma ne ba sai mai ta kasuwanci da su ana ji da kyau to in kowanne aka kalli nawa ne da dalin shi da riban shi a cikin wannan kamfanin hannun jarin shi a kamfanin shi kadai aka ware mashi bai su zakka ba ana ji da kyau to za a karɓi zakka ba ba za a ce ai tunda an haɗa su duka sun zama kamfani kuma su a su sun isa zakka ba za a yi haka ba shi yasa an kaji an ce wane group wane group to ba a gurubcancan ne za a fitar da mai sai an ware kowanne ya ɗauki nashi tukuna an gane yanzu ɗazu mun ji ana fara fitar da zakka daga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ‘yan wasu abu a sama ko to inda a ce misali za mu haɗa dubu ɗari biyu nan yawan mu aka ga zai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da wani abu to sai mu ta kasuwanci da su mu ba mutum ɗaya ta kasuwanci ko ma mai kasuwanci da su mu ba zakka an gane da kyau har sai lokacin da in ya zama a cikinmu wani hannun zarin shi a ciki ya kai wannan nisabin ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wani abu ɗin to sai ya fitar da zakka mun gane ko inda a ce yanzu muka zo za mu haɗa wani kasuwanci sai in saka naira miliyan ɗaya da ɗari biyar kai ka saka dubu ɗari biyar wani ya saka naira dubu ɗari ni da na sa ɗan miliyan ɗaya da ɗari biyar ɗin nan ni zan yi me to amma ku kuma ba ba zakka duk wanda ce ta kai mai misali to zai da zakka wanda na ba ta kai misali ba don Allah kun gane na ka ce me dokun ji misali ne ake a maka ayi da eh, ma maluku ya ce akwai rago ya ce wannan shi ne mafi kyan abin da na ji game da wacce nan matsala na maliku ya ce in wani mutum yana da zinare ko azurfa to ga wani karatu wa iza kana li rajulin zahabun in wani mutum yana da zinare awwariqun ko yana da azurfa mutafarraqatun a rarrabe bi aidi unasin shatta a hannun mutane da wanda ba ai kun ana haka daga dan kasuwa ɗaya ya ba wa na dubu ɗari biyar na juyawa ya ba wa na miliyan ɗaya na juyawa ya ba wa na kaza yana juyawa yana da kuɗi a hannun mutane daban-daban to in shekara ta yi ya kamata ya ƙididdiga ya lissafin abin da ke hannun kowa gaba ɗaya sannan sai fitar da abin da ya waje ba na zakanta gaba ɗaya an gane don malam sa'adu yana da dubu ɗari biya ɗan magaji yana da dubu ɗari uku a daga can haka yana daga dubu ɗari hudu a daga can duk za ka tattara su ne shi ke zaka kawo kaya da da zaka eh zai a tattara su ne duk wanda yake da kuɗi daban-daban yana da kaza a can yana da kaza a can duk zai taro su zai fitar da zakka ma maliku ya ce tun mutumin da ya samu zinare ko azurfa mai a mutumin da ya sami zinare samu kenan ya samu zinare ko azurfa to ba zai fitar da zakka ba sai bayan ta shekara daga ranar da ya samu daga ran da ka samu kudin nan ba zakka sai ce me kun gane yanzu inda Allah zai baka sa'a kai wani kasuwanci sai ka sami miliyan biyu a yau to ba za ka ce ka fita masa da zakka a yau sai ba sun me na to yanzu wannan babin zai magana dangane da zakka to jama'a kun ji zakkan kuɗi ne da aka yi ta mana bayani an gane a baya ɗin nan kuka lura duk zakka ne na me duk zakkan kuɗi ne an kuɗi ba abinci ba dabba ba Kuran kuɗi na Eh, sai haɗa da wanda ya samu na kyauta da na gado da na komi in dai har akwai wata kuɗi an gane a hannun da duk da yake za mu zo mu ji na kyautar da na kada da sauransu mun gane da kyau amma dai a yanzu mu tsaya a kan batun kana da kuɗi bai isa zakka ba ka fara kasuwanci da shi sai yin aka rika samun riba kafin shekara sai riban da aka samu ya cika kuɗin ya kai matsayin zakka to za ka yi zakka mu tsaya a nan za mu ci sauran insha Allah na? na'am to jira za mu zo mu ji insha Allah wani abu ku jira sai an kammala babun ne kuna da wani abu da ya shafi zakka ko maliku zai kyale kullu insha Allah na wa alaikum salam na eh a sai sun zo hannu ba su ba sai sun zo hannu sannan zai musu mun gane ko to mu je yanzu za a magana akan al-ma'adin za al-ma'adin in an ce al-ma'adin wato abubuwa albarkatun ƙasa an gane ko albarkatun me yawwa albarkatun ƙasa shine kaman gwal dinare azurfa tagulla tankalaye eh? guza wanda suke haƙiƙin nan na rani daga wasu ma ya rubuta an masu kabari a ne kun gane irin su ko wanda za ka je ka cimma wasu wani zai haƙi a ƙasa daga nan zai kai wajen albari, wani daga nan zai kai ɗan bagaji ana ta haƙi ne kawai eh?

bilal bin al-harith al-muzani albarkatun ƙasa kun gane ko ma'adinar kabaliya na na ƙabaliya kabaliya wato ɓangaren gabashin madina an gane ko ta gaban madina ta ɓangaren wani ƙauye da ake kiran shi ko wannan ma'adanin ba abin da ake karba a wajen masu masu cin gaje shi sai zakka su zakka suke fitarwa an gane zakka ake fitar mashi duk abin da ka samu za a kasa arba'in ka bada da an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka wani mutum ana ce mishi bilal yanzu ka gwamnatin da yake lura da waɗannan mineral su wanda albarkacin ƙasa ne wuri ne aka zo aka sa na'urori tun ma kafin na'urorin a ƙasa a gano akwai tagulla a wurin akwai zinare akwai guza akwai tantalaya akwai albarkatun ƙasa furtik kamar da damar su suna da shi a saudiya kun gani ko ai ga duk duniya ba wanda Allah ya rasa su da irin wannan abubuwan da ke na a ƙasa irin ina wanda mun fetar sun kuma akwai irin waɗannan kayayyakin zinaren da sauransu kun gani ko to zan Allah su zama sai kira wani bilalu sai ce ta nan haka da can can ta gaban madina ta wajen wani gari yana ce ruwa me sunan garin alfurku sunan garin annabi ya ce daga nan wurin na shaka maka An zuwa nan ka ta haka duk abin da ka ɗanja a ƙarƙashin ƙasa an ba ka abin da za ka yi ka kasa arba'in ka ba Allah na ya zanka in ka haka ka haka sai ka je ka ɗauko zinare ɗaya wani lokaci zinare ɗaya sai mutum ya sai da shi miliyan arba'in kana samun kuɗi wani lokaci a da kan yau kusan shekara yau kamar shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu mun taɓa zuwa wa'azi can gaban kaduna wajen wani kudawo wajen wani daji kudawo akwai irin masu wannan haƙƙin tantala ya kan abin da kai ci za ka zo ka suna wahala amma suna samun kuɗi daga wurare ake zuwa ake siya har da turawa suna zuwa suna siyan wannan abin ba ba a gefe guda su da bukokinsu hukokinsu da karuwai a ciki da tata da kiya da waye da waye kuma a gaban su suna aikin za ka ji wani ya rubuta masu mutu amma kuma mutum zai samo kuɗin da ya samo ga masu siya mafi karancin kuɗi dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari biyu sai su kuma su ya sai su gyara ko yanzu ɗin nan nan wajen nan wajen ah, na garin doya ɗin nan nan wajen abuja wajen mena wajen neja neja state akwai wuraren da ake wannan haƙin ake haƙo albarkatun ma'adin din an gane to ka'idan ma'adin duk wanda ya tsinci wani abu duk wanda ya samu wani abu zai ba da me ba abin da ake karba a ciki ita ne sai zarta muje eh muje قال مالك أرى والله أعلم ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منه شيء حتى يبلغ ما يخرج من قدر 20 دينارا عينا Imam مالك yake cewa ara ni ina ganin wallahu alamu amma fa na Allah ilimi Allah yi min al kar a karba daga abin da mutum ya hako a ma'adanai Hausa sai mu ce mishi me ma'adanai wurin da ake irin waɗannan abubuwa minar resources din kenan mimma ya rutu min on kun gane ko cikin abin da ake fitarwa daga su waɗannan ma'adinan, kar a karɓo na abu hatta ya ga ma ya rutu min ha ƙadar da dinaran ainihin sai in mutum ya haƙo wani abin da ya kai kiman dinare ashirin na tsantsan kuɗi auni a kai dirhamin ko ya haƙo wani abin da ya kai kiman dirhami ɗari biyu na tsantsan kuɗi to in ya kai haka to zai yi zakka a madadin abin da ya mu duk abin da ya karu kan haka to shi kenan a kan wannan lissafin za a fi kai dai kawai zai kasa arba'in ya ba da nawa amma daga ina ne zai fara sai ya kai nawa dinare jirami duk abin da kako wanda bai kai wannan ba da zakka misali yanzu kawai mai haƙƙin tattala ya je ya hango sai siyar da wani miliyan da da zakka ya samu sai ya hango sai siyar da shi miliyan ɗaya da ɗari da zakka amma da zai siyar da shi miliyan ɗaya da ɗari biyu da hamsin da zakka ko babu matuƙar ya haƙo abin da ya kai nisabin zakka to zai ba da mai nisabin zakka ko a kuɗin da ukiya biyar aka zo zamani tafi aka mai da shi dinare ashirin zamani ya ƙara tafiya zama jarkami ɗari biyu zamani yanzu ya ƙara tafiya aka zo yayin nera ya zama nera miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da wasu abubuwa kun gane ko kun fahimta na lokacin da ya haƙo da ya nan take a ita ba a cewa har ya hula alayhi alhaulu ga haulu ya riga dama ai shi nan take ita ba ita ba ba ne a cewa sai an me a'a ba sai ta shekara ba ranar da ya fitar ai wa ato wa ato yawa ranan da ya samu ranar da ya fitar na'am ma dama fil ma dama fil haka za a tafiyar da wannan lissafi ma dama fil ma'adini laylun matukar ya ci gaba da samu a ma'adinin duk ran da ya samu zai fitar da zakai shi turan da ya samu zai fitar da ni in yau ya sama zai fitar in gobe ya ƙara samu zai fitar in da zai samu da safe zai fitar in ya ƙara samu da yamma zai ƙara fitarwa kun gane ko mu je in zufan shi ya yanke sannan sai ƙara samun wani to shi ma zai zama zai fara sabon zakka ne yawwa um, abin da ake nufi shiga ɗaya ita ce hisabinta da Allah ku za ku bincin wannan in ya tube sai shiga ya fara aiki ya fara aiki yanzu duk wannan aiki duk abin da ya sama kila yanzu ya haka ya haka sai ya hako na dubu ɗari biyu ya ci gaba da haki na dubu ɗari uku ya ci gaba da haki can sai ya fito wajen ƙarfe an gane da ya fito wajen karfe hudu sai ya tara an gane da kyau da ya tara abin da ya samu a yinin gaba ɗaya sai ya ga ya sai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin to zai fita mai da zakka zai ba da ɗaya bisa arba'in an gane to in ya koma ai kaga tun da ya fito ya ɗan huta to wannan aikin shi gaba in ya cibin shi ne zuban ne ya bushe to in ya koma sabon aiki in ya kamo wani ba zai hada da lissafin wancan ba amfanin wannan inda zai shiga misali yanzu ya shiga da safe sai ya samu kamar na dubu ɗari takwas amma zuwa karfe biyu karfe uku sai ya fito dan wanka ya huta sai ba Allah asar ya yi sallah sai ya shiga kaga na kaga dubu ɗari takwas da zakka ya shiga da yamman nan kuma kawai malam kafin albudu kafin haka nan da nan ya samu na dubu ɗari bakwai kaga inda zai haɗa da safe ba da za ka to ba zai haɗa ba da tsabun daban daban ne sufa ɗaya ne sai in ya zai sufa ɗaya a jere kun gane da kyau in dai daban daban ne ya fito ya ɗan huta sannan ya koma to ba zai haɗa lissafin su ba ba Allah kun fahimci wannan da kyau to shine ga Allah kun gane yawa shine yake ce mashi fa'idan a irquhu in tukun shi ya yanke sun maja a da zalika daga baya kara samu Fa huwa mislul awwali shi ma zai zama irin na farko ne da ofishin zakatu zakkan shi daban ka gane kamar tudi atfil awwali kamar da ta farko daban kun gane ko sabon lissafi ne maliku ya ce to to kaga tambayan ka zai zake nan da kake cewa shi yasa nace muku ba zai ma ko raka tambaya ba kana cewa shi sai ta shekara ko kaza ba ya ci maliku ya ce a wal ma'adun duk abin da aka samu na albarkacin ƙasa duk abin da aka samu na albarkacin me ƙasa bi manzilatin zar'i wannan shi matsayin shi matsayin amfanin gona ne matsayin shi matsayin me mhm. yu'khadhu minhu mislu ma yu'khadhu min ad-dar an gane ko za a karɓa ne za a karɓi kwatankwacin abin da aka karɓa na me na amfanin gona amfanin gona ana jiran shekara ne to shi ma haka ranan da aka fito da wannan dukiya daga ma'adan daga haramun an gane daga ma'adanin ran da aka fita ranar za a fita mai da zakka ba a jiran sai ta shekara kamar yadda ka san dai in mutum ya noma in mutum ya noma ranar da ya samu amfanin gonan zai ce ya shekara sai za ku sidar aka girbe al'ushuru ake fitar yanzu duk abin da ka girbe nawa kake bayarwa ushiri ɗaya bisa goma duk mutumin da yake da buhu shida da rabi tiya ɗari biyu da sittin zai ba da nawa ɗaya bisa goma ko to haka shi kuma wanda duk ya sami wannan arziki na Allah da ya shimfiɗa a ƙasa turan nan da ka ciro kana siyarwa in dai abin da ka sayar da shi ya kai matsayin lissafin zakka ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin misali to za ka fitar ma Allah ka ba Allah ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in na mafi wuce dubu ɗari dubu ashirin da kaza ba to ya kai talatin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin ɗaya bisa goma shi ɗaya bisa arba'in ɗin shi nawa ne hmm? miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ne to haka zai kaga in ba zai ba zai ba kai ashirin da biyar ɗaya bisa arba'in ne dubu talatin ne hmm? shi ne zakka da aka ba wani ku ya sa da ga hana zakka ɗin kawai ba ta ni. Za da wani wahala ba zai ce jira a shekara ba don Allah kun gane ko ba gane to mu je Babu da zai magana dangane da zakatun rikas to shi kuma ku za ku ji kun ji ma'adin ma'adin shine wancan kun gane ko ma'adin shine me ma'adinai kenan an gane to akwai kuma rikas rikas tafnul jahiliya kenan me rikas dafnul asusun jahiliya su yan jahiliya lokacin ba fasahan bankina bankuna duk mutumin da ya samu kudin shi kawai sai ya je ya ci daga a daji ya haƙa rami ya haƙa rami yadda kazan zai rufe dankali sai kawai ya bar ni a shi wani lokaci ma da kanshi sai dawo ya manta inda ya sa ya yi ya manta wani kuma ya mutu da shekara da shekaru suna ya ja wurin kun gane su ake ce masu rika dafnar jahiliya asusun wa yan jahiliya wanda suke haka kuɗi a rami su ɓoye ko yanzu ma ya gaga shi ne muna karantawa a jaridu ana so a dawo da wannan ba akwai mutumin da aka kama kuɗin a rami a gidan shi ba ta ai kaga dafnar jahiliya ke ne <laughs> kaga an koma da ba banki sai ije je kanshi a gidan shi to da ba a tuntuna suna haka zo kawai abin su sun tara kuɗi ta da jahiliya mu je alhumusu eh, eh, eh. annabi sama ya ce dangane da bankin jahiliya dangane da me bankin yan jahiliya irin wannan ramin da ake yi su tara kuɗi duk wanda ya tono shi ya kasa biyar ya ba Allah da aga shi wannan ya saboda ai kaga shi ba wani wahala kawai tonowa ne wani ya ije ne kawai ka buɗe ka to an yadda ka ci biyar ka ci kashi hudu amma ɗaya ka ba Allah kun gane ko kun ji na maliku ya ce al'amarin da ba saɓani a wurinmu wanda na ji duk masu ilimi suna faɗa lallai wato asusun 'yan jahiliya wani rami ne da ake samu na birna kudin 'yan jahiliya matukar baka nime shi da kudi ba kuma baka ba a kallafa ma kashe kudi ba wajen samun shi kuma ba kai wani wahala mai yawa ba ba wani ɗawainiya shine ma'una ba ɗawainiya wajen neman shi amma wanda ka samu da kuɗi aka kallafa maka yin wani aiki mai wahala kafin ka samu sai ka same kuɗin so ɗaya a wurin wani lokacin ka samu lokacin ba ka samu ba wannan ba rikal ba ne domin misali a da an rika yin wani lokacin abin da ake akwai lokacin da lokacin bayan an tafiya ta dan fara tafiya sai abin ya fara zama wani irin nau'in sana'a sana'a sai mutum ya zo sai ce nan gona na tani ka siyaye na ne nawa za ka siya saboda ka in ka je gonan na ina tsammanin ma akwai tafiyar jahiliya a wurin nan ko za ka siya to zan siya kaza sai ka siya da manoman wala Allah kila ka zame sai ka siya kuɗi daga nan kai kuma kai ta haƙawa kai ta haƙawa Allah sa kai kai nasara to wannan in wani lokaci ka samu wani lokaci ba ka samu ba to wannan duk randa ka samu ba za a ce ka kasa guda biyar ka ba da zakan ɗaya ba saboda ai kafin ka mallaki kai kanka wurin da za ka haƙa sai da kai ne sai da ka biya sai talabta min bi malin sai da ka ba wani mutum kuɗi sannan ya gaba ka haƙa wurin kun gane da kyau kun gane da kyau to akwai wannan akwai kuma wanda yake a'a ba sayan wurin kai ba dajin Allah ne gashi nan sai da ka ci haƙƙi musamman ka je ka ci haƙƙi kai kwana da kwanaki kana zuwa kana lalaba kaga kabiru amalin kenan kabiru me ka yi wani aiki me me yawa in ka janci kabiru amalin aiki me yawa sai da kai aiki me yawa to shi ma nan ba za a ce ka kasa gaba da nawa ko kuma sai da ya buƙaci ka ciyar sai da ka kana ganin kamar akwai da mutu jahiliya nan ka haƙa ka haƙa, ka haƙa ka haƙa. sai da ka nemo waɗansu tafiya su da tafiya su suka taya ta. an gane alama mai kenan na maka ya nufi da yi muka tayar da shi wani abu sai da ka kashe ma abin kuɗi sannan kai ma ka samu nan ma ba za a ce ka ba ɗaya bisa biyar ba amma inda kawai misali kana ɗan hakakin ka ne kawai ka turo shi ba wani wahala an expected ma je ka gan shi to nan shine aka ce gaba da nawa don Allah kuna gane karatu na'am eh a yanzu din na gwamnati ne a yanzu duk gwamnati ya haimaniya in ka je ka ce za ka haƙo wani waɗannan dole ya da na gwamnati duk ko jeji ka je kana saran itace a daji ai ba za a kyale ka bai akwai malaman gona na Suke a yanzu? ai da yake ba da mun jahiliya da amma misali ko yanzu in ka sama ɗaya bisa biyar za ka bayar a to in dai kar ka sama illa kawai ka je ka ci ci a za wannan haƙƙin ne da wuya a yadda su kame ta na ce maka kun gane ko ah, ba za a yadda ba amma dai in ka da za ka samu za ka gudana a kan me a kan wannan ka'idar gane ko wa ake ba inna masadaqatul fukarai wal masakin duk zakkan nan su ne aka ce a bayar wanda za ka ba wancan zakka da muka yi na kuɗi wa ake ba eh? wa za a ba ushiri na kayan noma to shi za a ba ku ushi na rikan kun gane wa za a ba rubul ushiri na ma'adi rubul ushiri na zakkan kuɗi da rubul me rubul ushiri rubul ushiri ko kace an ce rubul ushiri ko ɗaya bisa arba'in da ɗaya ne rubul ushur ai shi ne ɗaya bisa arba'in domin ka ce rubul ushur ka kasa abu goma sai ka ɗauki ɗaya ka ija tana ɗayan da ka ɗauka shi kuma kasa shi nawa hudu shi kuma kasa shi ne hudu ana ji da kyau duk ɗaya ne da in ce rubu'ul ushiri in kasa abu goma sai in ɗauki ɗaya ɗayan in kasa shi hudu in ɗauki ɗaya in mayar da uku cikin taranta da kuma in kasa shi arba'in duk ɗaya ne inda haka za kalin lissafa eh inda yanzu misali zan ce naira dubu goma ne sai in ɗauki dubu ɗaya in kasa ta hudu dubu ɗaya in na kasa ta hudu ɗari biyu da hamsin hamsin ne ko ɗari biyu da na hamsin hamsin ne ko to kaga zan bayar da ɗari bakwai da hamsin cikin ɗari tara ko da haka rubul ushir ɗina na dubu na dubu goma dubu goma ce da na ɗauki dubu ɗaya na ija tara dubu ɗaya da na ɗauka sai na kasa hudu sai na ɗauki ɗari biyu da hamsin na sa na mayar da ɗari bakwai da hamsin cikin dubu tara ɗan ya zama tsora dubu tara da ɗari bakwai da nawa to kuma in ce dubu goma dubai dubai 40 shi ma duk ɗaya ne duk ɗari biyu da hamsin din ne kun gane yanzu to shi ne za ka ji ai ai mu ne ma nan muke ce muku a cire a yaren fikihu ka haku ba su ce maka a kasa arba'in a ba ɗaya ba ya ce a ba da rubu rubu shiri rubu me shiri. zakkan kuɗi ana ba da rubu shiri. ha kuma zakkan ma'adin shi ma rubu shiri. ne an gane ko rubul ushir shine 1 over 40 din an gane a kuma zakan rikas shi kuma khumusi ne 1 over 5 ake bayarwa na abin da ka samu kun gane shi kuma zakan rikas shi ba a ce sai abin da ka samu na din sai ya kai mai nisabi ba ai ka gama adin in bai kai nisabi ba za ka ba ko taro ba za ka bar ba a kashe kayanka amma shi ba rikas eh da Allah kun gane ko to kun ji Yiwa. Eh, eh. eh, inda akwai gwamnatin musulunci, to akwai sa'i mai tattara da irin waɗannan akwai hukuma ta musamman mun gane ko akwai dole akwai wizaratu sa'ad cibiya ta masu tattara wannan zakar in akwai hukuma ta musulunci yawwa to ai kaman ko yanzu zakan da ake karba ne yanzu waye ke karban zakan duk masu bada zakka akwai ta hukuma ce ta musamman in ba kamar a zakar sakkwato ba hukumar zakka da wakafi mu dai anan Kaduna babu ita to amma a musulunci asali daman hatta zakkan fitta kai ba ana dibi da kanka ne ba zakkan fitta kai na azumi ba kai ne kake ba wanda ga dama ba akwai wanda ake tsara musu kuma su suke rabawa ana ba hukuma ne ita ta raba an gane to amma yanzu tunda ba wannan hukuman kai sai ka ba da gwargwadon ikon mu je lokaci kai ta mana to babu ma la zakata fihi babun abinda ba a fitar mashi da zakka min al na kayayyakin kwalliya an ne, ko kayayyakin me kayan kwalliya wa cibri da zinaran da ba a gyara ba a tibru kun gane shine irin karyayyen zinarai waɗanda ba a gyara su ba an haƙo su wajen haƙe sun fafashe duk da kura da sauransu ba a gyara su shi ne tibru an gane zinaran da ba a yi mai ba a gyara ba ai kun san me yasa kuke ganin kowanne shi kan shi shiga kasuwanci yanzu in ka je jihar neja in ka je neja state za a ga waɗanda suke kasuwancin wannan kayayyakin na albarkatun ƙasar ai suna samun kuɗi me yasa saboda za su siya ne hannun yan ƙauye masu yin aiki da abin ga sun sha wahala su za su zo siyar da shi dubu za su siya dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu to su kuma su kai kamfani ne a gyara an gane to a kai kamfani ta gyara shi zai ga an ce miliyan ɗaya miliyan ɗaya da kaza an gane da kyau to a kibru shine zinaran da aka haƙo da ƙoran shi da dattin shi ba a riga an ne ba a gyara shi ba wani ma biya kakkarye wajen haƙin shi ake ce mai mai kibru an gane ko a kibru ka turbi mulkan bil abu a makini an gane ko ah, wal ambar sai kuma bar shi kuma bar wani nau'in eh, zinare ne shi ma amma an ana samun shi ne galibi a gefen kogi kun gane ko asalin shi malamai suna da sabani kan asalin shi shi bar a gefen kogi ake samun shi yana kyalkyali shi ba daga shi sun ce a cikin kifi ne duk inda a ganshi da asalin shi daga cikin kifi yake zuwa kifi ne kan yi iyo in yi iyo yana can ya shiga cikin tabo sai ya haɗe shi ba mai iya ɗauko shi sai irin wannan kifi in ya haɗe shi to in ya mashi kaka gida a ciki an gane ko ya masa kaka gida a cikin lokaci sai ya kashe shi to ya kashe shi sai ya rube wani lokaci in ya rube kuma ya ruwa ya jawo kifin gefe guda to aka bare kifin ko kuma in ya rube cikin ciyawa sai kifin ya lalace amma shi wannan ambar ɗin yana an gane ko to shi ma dai kani ne tsada kuma kwanan gobe akan same shi amma a gefen teku da sauransu an gane ko eh, yau dan ce ka kira man da abdulwani ne yau abdulala ko ɗan cikin prefect ɗin ne ta yana kun fahimta ko ana ce masa me ambar to yanzu za a faɗa mana zakka abu nawa na ɗaya na biyu eh fasassun zinare ko na uku al'ambar an gaya ne ko abubuwa guda uku ke. to mu je a hmm. ba hmm. hmm. Aisha radiyallahu anha Allah ta kara mata yadda an gane ko anna ita Aisha lalle ita mhm. matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasance tana kula da ƴaƴan ɗan uwanta marayu a ɗakinta suke ita tana goyon marayu kenan ku sai ta ba ta da wa kake tsammani ya zama dan uwanta ta suke kula da ƴaƴan yan uwanta su Abdurrahman da yan uwanta ne sai ƴaƴan yan uwanta ne take kula da su iyayensu sun mutu lakunnal halyu su waɗannan ƴan mata da suke ɗakin Aisha waɗanda marayu ne suna da alhalyu kayan kwalliya to Aisha ba ta fitar ma kullun su da zakka an gane to a nan gurin ana so a ce maka misali da irin musamman dai a malikiya da da zinare da azurfa da mace take sawa yanzu akwai matan da za ta sa abin wuya ya kai miliyan to za ta fita mai da zakka akwai wanda za ta sa abin hannu miliyan ɗaya da ɗari wani sama ta miliyan biyar abin hannu kawai miliyan biyar da aka gidan kwananka ne wani kawai ke dan yawo a hannu yake yawo a hannun kun gani Allah wata zoben da za ta makala zobe da za ta makala haka a hannunta da kake ganin shi ne mafi girman shagon da kake zuwa ka je ya angon in aka tara dan wannan zoba zai ce kayan shagon duka da ginin ta ba ka makala ina to kayan kwalliya ne na mata shin da zakka cikinsa ko ba zakka kun gane ko malikiya ba zakka amma in kun je kun karanta adabu zubi sautul mutahara da aka ji albani na karfafa cewa lalle sai a fitar musu da me mu je Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda kana yuhalli banatahu wa jawariyahu dhahaba a dan mare ya kasance kan ma 'ya'yan shi mata kwalliya ba su kadai ba waje wariyahu da bayin shi mata yakan musu kwalliya da azhaba da zinariya sannan ba ya fitar ma kayan kwalliyan 'ya'yan shi da na bayin shi da zakka kayan kwalliyan bai musu zakka a dan umar ma maliku ya ce duk mutumin da yake da karyayyun zinarai waɗanda ba gyara ba ko kuma yake da kayan kwalliya na zinariya ko azurfa ba a amfani da waɗannan kayan kwalliyan don sawa to zai fitar masa da zaka a kowane shekara saboda mutum ya ije ne don ijiyan kuɗi ko ya ije ne don kasuwanci to zai masa zaka amma in kwalliya ke yi da su yau da gaba ba ba zaka don Allah kun gane mu je yanda za a yi za a auna su ne a skeli fa yi sai a karɓi rubu'u ushirihi rubu'u ushirihi kun gane rubu'u ushir ushiri ne one over ten shi ne kuma one over four na one over ten din ka kasa abu goma ka ɗauki ɗaya shi ɗayan ka kasa shi hudu ka ɗauki ɗaya Shi ne zakka kun gane ko sai dai lokacin da sai dai in aka auna zinaran, sai aka cimma zinaren bai kai kiman dinare ashirin ba zinaren bai kai kiman me to haka ba zakka ko aka auna haka bai kai kiman dirhami ɗari biyu ba kaga ba zakka in ya tawaye daga haka babu zakka zai a sannu dai kaɗai za a yi zaka ne ciki in mutum ya rike shi ne ba don ya sa yi kwalliya ba ma'ana ana wa zinare zakka da sauran kayan kwalliya da in har ka mallake su ne da wata wani ba da manufan ajewa ko ciyon kuɗi ko kasuwanci amma inda manufan kwalliya ce ba ba zakka da Allah kun gane inda manufan kwalliya ce ba zakka muje amma tibru karyayyun zinare waɗanda marasu kyau da ba a gyara ba hmm? da kuma kayan kwalliya karyayyu wanda masu shi suna so su gyara su sa a tibru shine nake mai karyayyun zinare ko wanda ba a gyara ba wal kulliyul maksuru da kuma kayan kwalliya da zan kakkare alladhi wanda yuridu ahluhu masu wannan abin suna son islaha ku su gyara wa lubsa ku su kwalliya da shi suna sawa to wannan matsayinsa matsayin kaya matsayinsa matsayin me kaya wanda yake wajen me shi na kun gane mata mata kadara kadara kun gane kadara ko na babu zakka kamar da kaza duk kadara in ka mallaki kadara ba zakka a kadara an gane ko mu je baba rufin ce laisa fil lu'lu'i lu'lu'u ba a fitar mai da zakka nau'i ne na zinare ko wala fil miski aka sararan al-miski shi ma ba a fitar mai da mai walal ambar haka wannan nau'in zinariya ta ambar wanda ake saba ina eh a wakin ruwa shi ma ba a fita mai da zakka zakatun duk ba zakka kuje babu zakatin amwali da dama babin da zai magana dangane da zakkan dukiyar marayu da yin masu kasuwanci da ita أنه Umar ɗan Hattab ya ce, Kuri a kasuwanci da dukiyar marayun da ke hannunku. Kakku ba Zaka ta cinye ta. In an mutu an bar maka marayu to kar ka kasuwanci da dukiyar mai. Marayun dan karka bar zakka ta ne. Duk shekara a zuwa da jirgin rubushi, duk zakara a ce ku ba ta ƙaruwa sai raguwa, zakka ya ta zo ta ne. duk shekara ana diba duk shekara ana diba kuma ita ba ta ƙaruwa to haka za a kai lokacin da in an zo ma za a diba sai a ce to ai yanzu ne abin da ke kasa ma bai ba ita a mai da zakka to shi yasa ake so a dinga yi dan ko miliyan ɗari ka je inda duk shekara za a zo a tafi ashirin da biyar ashirin da kaza tana raguwa ba ta karuwa wata rana fa ba ta ƙare to kan ku ban zakka ta cinye ta na naji eh Haka. To kaji, ashe ga sunayensu an faɗa mana. An gane ko? Wato, Abdurrahman ibn al-Qasimi, shi ya jo daga mahaifinsa. An gane ko? Mahaifinsa ya ce, kanin Aisha ta lini, Aisha tana kula da ni, tana reno na an mutu an bar man an bar ni a hannunta. Wa akhalli ni da dan uwana yatimai ne tana lura da mu a matsayin marayu guda biyu yatimai ne a matsayin me fi me a ɗakinta to ta kasance tana fitar mana kuɗinmu da zakka kudin da aka mutu kuɗinmu da yake hannunta tana fitar mana tana fitar masa da zakka أن عائشة زوج da Hmm. Hmm. Aisha radiyallahu anha kana tu'ti amwal al-yatama ta kasance tana ba da dukiyar marayu alladina fi hajriha wanda suke dakin ta man yattajiru lahum fiha sai ta ba wani ya juya ban gane ko shine kana ta kasance tu'ti amwal al-yatama tana ba da dukiyar marayu alladina fi hajriha marayin da suke dakin da take rainan su wa take ba man yattajiru lakum fiha wanda zai ma marayun kasuwanci da kuɗin na mutu a bar maka marayu kan ka bar ka ta cinye masa me ka ba wani ya rika juya wasu wani mai duniya amana mu je wa alaikum salam Eh. in har sai kowanne ya kai nashi sai wani mai nisabi kwarai kin sai wanda kowanne ya kai nashi nisabi ma'ana sai in wannan ya kai miliyan ɗaya da kaza wannan miliyan ɗaya da kaza amma in duka kuɗin sai ne zai kai miliyan ɗaya da wani abu amma kuma individual in ka kakkasa musu ba zai kai mutu ba a fitar mai daga kan ba kun gane ku mu je طب ها من وجه wato ya sai anna hushtara libani ya sai ma ɗanyayan ɗanuwan ɗan uwan shi ya tama waɗanda marayu ne fiya jirgi suna ɗakin shi ne yana kula da su kun gane ko sai sai musu wani kayan kuɗi sai aka fiyar da wannan kayan kuɗin da ya siya musu daga baya da wani kuɗi mai yawa ya samu su wani kadara kayan kuɗi sai ya siya musu bayan kwana biyu sai aka siyar da shi da kuɗi mai yawa duka ana nuna maka kanka ba dukiyar maraya ga ka ta cinye shi ya kamata ka sa shi a wani harka da zai haɓaka mu je hmm? eh babu laifi a ma marayu kasuwanci la ba aka babu laifi bi tijarati a yi kasuwanci fi abuwali ya ba a cikin dukiyar marayu lakum sai dai kasuwancin ya zama nasu ne riban su za a sama ba fa idan eh in har wanda ya jibinci kudin an mashi izini cewa ya taba ya haka to ba na ganin cewa a zai biya an gane in misali an baka an baka dukiyar marayu ka kula da ita su marayan na hannunka in dai ka sami izini daga sauran iyayen shi masu ta cewa waliyansa to za ka iya ka juya ta to in ka juya kuma wajen juyawar sai ta sai ta jirme ba imanin ba za a ce ka biya ba ka je garin neman gira aka rage ido kai ka je kokarin samun wata riba ne tattalar ke girma ya faɗa zuwa Allah kudin ku miliyan goma amma na je garin juya ta da ke dubu goma ta dawo a za a yi ba za a ce kai me ka biya ba inda an yarda da sun amintacce ne ga Allah kun gane na muje babu zakatul mirasi babin da zai magana dangane da zakkan gado wannan gado ne aka mutu aka bar maka rana ɗaya kawai ya ga in gizo maka kuɗin gado sai ka ji ala kawai miliyan ashirin sun shiga babanka ya mutu ya bar maka abin ka an maka rabon gado to ya zakanta حدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاه ماله اني ارى ان يؤخذ ذلك من ملك ماله. طب آه حدثني يا يا عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك لله متين إن يموت متن يمي ولم يؤدي زكاة ماله بيبتد زكاة دوكي السبا إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ni ina ganin zakan dukiyar nan a ɗauka cikin wani obasirin dukiyarsa a fitar amma kar a fitar da zakan da ya wuce sulusun dukiya wani obasiri na dukiyar to kun gane ko wato batta ita wannan zakan ita ake fara fitarwa alal wasaya ita ake fara gabatarwa akan wasiya an gane ko da kun zo da lannan ne ba kun ai kun san dama al-huququl muta'alliqa bi tarika haƙoƙan da suke da alaƙa da me da dukiyar da aka mutu aka bari na ɗaya bashi na biyu wasiya na uku tajhiz na hudu shine gado abu na farko da ake fara cewa cikin dukiyar mutum ya mutu a bari in ya mutu shine bashi shine me kun gane shine me abu na biyu tajhiz number 2 shine tajhiz in ka an ce da zai zai da kabari da za a sai masa sai kuma in za a biya kudin rikin kabari in za a biya kudin masu ruwa da za a biya a birni shi duk wani abu da ya shafi ɗawainiyan kai shi ya ke ce masa mai da jihir duk abin da ya shafi ɗawainiyan kansa suna mai to shi ne abu na biyu duk wanda ya mutu akwai haƙƙin kudu a dukiyarsa amma ana farawa da number one sai number two sai number three sai number four in number one ta cinye dukiyar number two da number three da number four a kuna za su in mutum ya mutu ya mutu ya ba dukiya farkon abin da ake fara ta cikin dukiyar nan nashi bashi in masu bashi suna bin shi bashin da zai karar da kudin nan duka to za a karar da kudin duka wajen biyan bashi kaga anan hatta hidiman kai shi daidai jama'a musulmi zuwa da taimako saboda Allah to in ta rabu bayan an fitar da bashi sai a je number 2 number 2 shine at-tajhizu shirya shi yadda za a kai shi makabarta an gane wajen siyan makabari da siyan ruwa da biyan kudin hakkin kabari in ya cinye kudin mataki na uku fura in ko bayan an cire abin da ya shafi ɗawainiyar kai shi makabarta kudin sun suka yi saura to sai a je number na uku namba na uku shine alwasaya kafin ya mutu ya bar wasiya ya ce in na mutu a bawa na kaza a ba masallaci kaza a ba makaranta wuri kaza a ba abu kaza duk abin da ya wasiya in dai bai wuce wani ba sai na jibullan kuɗin nashi ba in ya bar miliyan uku sai ce to in na mutu a ba wani miliyan ɗaya ɗari biyar to ba za a ba shi ba dole sai ya zama wasiya ba zai wuce na sulisi ba wani ba sai na abin da zai wuce ya bari an gane to bayan an cire wasiya ne in yayi wasiya a ba wani abokin shi a ba wani makwabcin shi a ba wani maraya a ba wani kaza da ɗaya bisa uku abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba kawai zama bai kai ba kawai kai ɗaya wuce an gane to daga nan ne in ƙara ku sai a zo nan ba na na hudu shi ne gado ba mai zan kalli da mutanen mu suka canza kawai su da abu ta kawai a ya labarin maganan gadon nan ne ba fa'a maganan ne ba shi akwai wani gado da na je na raba na sha yin magana shi a nan wurin abin nan ya ban tafi aka zo ana batun ga mutum ba yana ana bin shi ba shi ga gura aka ɗan ciccira ba wasu ba shi cika da wallahi babban wan sai ya ce ma wai ai shi ma yana bi aka wada yadda za a ja dubu ɗaruruwa can an ja ya a ɗaya haka ba wani wanda ya zo zai zai zai na wuce ba shi shi ma ai yana biyu. ba ka can awar wanda ya can a biya ya aure ma'ana in Allah ya aka tun da shi ma yana bin wani shi ma gashi ana bin shi to a can lahira sai yi, Allah ya ya yi balansu a karɓi na wanda yake bi a biya ma wanda saboda tsabagen kwalama a yanan kan layin yanzu akwai wani mutum asalin wani mutum na da ya mutu ya bola can in ka ji bashin da ke kai shi za ka yi mamaki sun fi biya kuma suka gafe kudu ɗaya yana da shi suka yi karraba kawai gado a alhalin ba a gama yin bashi ba ba a rabon gado sai an mai kwandala ba ta ragewa sai an biya mutum bashi da na banki da na ko'ina bashin banki bashi ne sosai mai hana kwanciyar gabar an gane ko bashi ne sosai kai ka je ka ci kai ka sani da haka in sai an biya Kun fahimta da kyau to ko a nan sai ma malik ya ce ni ina ganin mutumin da ya mutu bai fitar da zakka ba mutum ne ya fitar da zakka a bara kun gane ko Ya fitar da zakka a watan jumada a watan jumada kula watan me watan me yanzu a bara ya fitar a jumada kula a bana sai ga shi har kan zuwa jumada saniya jumadar akira bai fitar da zakka ba sai kuma ya mutu kaga ya kamata ya ƙara fitarwa tun da a bara a zuma da lula ya fitar misali mutum ya fitar a januwari a bara to bana ga januwarin har ta zo ta wuce zai ga shi muna fi gwani bai fitar ba to sai ya mutu kaga ya kamata tun januwari a fitar da zakka a gane da kyau to da ya mutu imam malik ya ce to ina ganin lalle a fitar da zakkan nan cikin me sulusun dukiyar in dai ba wuce mai sulusi ba to a fitar da ita an gane da wasu malaman ba ka suka ce kawai a fitar da zakari ne cikin wannan dukiyar domin ai za ta iya cikin fadin mai tsayin bashin nan ai bashin Allah ne fa dai lillahi a haƙo ayyuka ba ku je a dama ai za a kalli dukiyar duka na kalli dukiyar duka to matukar abin da za a fitar na zakanta ba zai wuce wani ko ba ba na dukiya to sai a fitar ka gane to a kuma da ya za a ce zakka ma kai wani over three na dukiya zai yiwu tunda abin da wani over forty ne an gane ko mu je kun gane me wato badda alal wasaya me wato badda ita ake fara fitarwa kafin wasiya Eh, um, zakatu ne wato badda da zakka ake farawa alal wasaya ana gabatar da zakka akan fitar da wasiya to haka in an gabatar da ita ma akan fitar da wasiya yaya gado tunda wasiya ita kuma tubadda biha tubadda bil wasiyati alal mai alal irs ai da wasiya ake fara kafin akai ga gado to ita kanta wasiyan ana fara fitar da zakkan da mutum bai fitar ba kafin wasiya an gane to an koma al'akari masu kudin mu in sun mutu a yan kasuwa da sauransu cewa ake sun fitar da zakan bana ko ba su fitar ba in an tabbatar da fitar ba su fitar da zakan bana ba ya kamata sai an fitar da me zakan da su fitar ba waje ma maliko ce ni ina ganin wannan matsayin bashi ne gare shi ita zakan da bai fitar ba shi yasa nake ganin ya kamata a fara da ita an gane ko yau tubadda a ƙara da ita akan fitar da ne wasiya kun gane ko muje imam maluku ya ce to wannan duka in mamacin ya yi wasiya in mamacin ya yi wasiya ya ce in na mutu ban fitar da zakawa a fitar man sai a fitar mashi ya ce in mamacin bai bar wasiya cewa a fitar mai da zakka ba sai iyalin shi kawai suka fitar da zakkan ya yi sun kyautata sun taimake shi to in iyalin suka ki fitarwa ba to daman ba wajibi ba ne su fitar wanda yake wajibin ne ya fitar ɗin ya yi ci ya mutu bai fitar ba kuma bai bar masu wasiya su ne su fitar ba shi yasa kakka yadda an gane ko in kana da dukiya ta isa zakka ka fitar in ba ka nan ka bar wasiya ta fitar in ko ka ja bakin kai shiru baka fitar ba ka ce ta fitar ka kwanta aka mutu suka ke fitarwa ba baki ma Allah laifi ba kuma shi Allah zai kama ka da azaban kin wannan fitarwa da kun gane ko mu je yace أنه لا ya ce wa sunnatu na sunna a wurin mu a madina allati la ikhtilafa fiha wanda babu sabani kanta. annahu yanda al'amarin yake la yajibu ala warisin zakatun mai gado bai waje bai fitar da zakka ba didainin wala ardin wala darin wala abdin wala walidatin ah, abin yake sunna a wajen a madina wanda ba sabani wajen malamai annahu yanda al'amarin yake zamiru sha'an wal qissa wal bayan la yajibu ala warithin zakatun wanda duk ya ci gado na wasu kuɗi ba ce ya fitar masa da zakka ba fi malin warisahu wani dukiya da ya gada fi dainin na bashi kun gane nan ko sai muku bayani kun gane ko muku bayani to kana baban ka sunan shi zai sunan mahaifinka wa zai ku sai yana bin wani miliyan ɗaya shi zai baban ka yana bin wani wa miliyan ɗari sai ya kwanta ya mutu yana bin ka miliyan ɗari kada yana bin miliyan ɗari suka tashi za a rama gado har da bashin can to da haka kai yanzu sunan ka sai a ce ko kai malam ba za ku ce to mahaifinka yana bin wani miliyan ɗari a cikin miliyan ɗarin nan kana da hamsin an raba gado wanka yana da yana da hamsin kun gane kaga ka gaji mai bashi dukiyar da ka gada a mamin dainin ba a hannu take ba dan ba mahaifinka ne ya mutu ya bar maka ko matanka ko ɗanka amma kuma dukiyar ba a hannu ba a hannun masu bashi to sai a raba gadon sai ya zama kaci bashin gado kaci gadon me bashi yanzu kawai kai za ka yi ta jewa ne kana takadi me takadi neman bashi neman ai me a biya ka kun gane shine ah, ah, yawwa annahu la yajibu ala warisin zakatun fi malin warisahu fi dainin dukiyan da ya gada amma ta me bashi ba ba kudi hannu ba wa ardin da abin da ya gada na kadara me ar ardu da ainun kadara kayan kudi wala jarin ko abin da ya gada na gida ko abin da ya gada na bawa ko abin da ya gada na baiwa har sai ya sai kudin da ya siyar da waɗannan kayayyakin sai sun shekara a wikita za ko kuma kudin da ya karba a matsayin bashi a hannun wanda ya karba sai sun shekara gane ko a wikita za alhaulu sai sun kai shekara min yau ma ba a ku daga ran da ya siyar da abin da ya gadan wa kaba da ko ranar da ya karba abin da ya karba gane ba na ba na yanzu in mahaifina ya mutu ya bar man ya bar man gado amma sai ya mutu ya bar man mota ya bar man gida kun gane ya bar man wani kamfani ba za a ce cire zakkan gidan da motar da kamfanin har sai ran da naje na siyar da gidan ko na sai da kamfanin ko mota ko in na siyar na karɓi kuɗin na zo na ije kuɗin suka shekara ba wata sha biyu sannan sai fi na wasu na da ba ma ran da zai na karɓi kuɗin ba bayan na siyar na karɓi kuɗin sai na rike su mai sun shekara ga Allah sun gane nan da kyau ko haka wannan dangane da an mutu an bar man mai kadara to haka kuma lokacin da mahaifina ya mutu yana bin wani bashi sai ya bar man gadon wannan bashi ya dinga bi ya dinga bi ya dinga bi dauki lauyoyi dauki gaba sannan dai har Allah ya sa kuɗi na da na gada suka fito hannuna daga wanda mahaifi na ke bi na bashi to daga nan da kuɗin suka shigo hannuna na je na adana to daga ranar zan fara lissafi daga ranar zan fara mai har sai sun kai wata sha biyu sun shekara suna shekara sai zama su da mai zakka shi ne karatun kun gane da kyau mu je ba maluku ya ce abin da yake sunna wajen mu bai malin wani sahu zakatu wato zakka ba ta waje ba annabi da al'amari yake lati tajibu ala warisin ba ta waje ba ba akan wanda ya gado fi malin wani sahu cikin wani doki dukiyan da ya gada a zakatu ba ta waje ba a ce fitar da zakka hatta ya hulu a alhawl har sai ya shekara kun gane har sai me har sai ya shekara babu zakatu fi na ko da suna da yawa duk abin da ya ci kowanne abin da ya ci ba zai fitar da zakar shi ba sai ya shekara eh, na shaidun to sai ya shekara alaikun sa sai fitar wanda da zakka na ha ba bashin mutane ne muka ce a biya cikin ɗaya bisa uku ba bashin Allah ne na zakka kin gane ko mutumin da bai fitar ma dukiyar shi da zakka ba ya kamata ya fitar da zakka da azumin nan ya kamata ya fitar da zakka da Januwari saboda duk shekara a januwari yake fitar da zakka yanzu januwari na ban ta wuce ko ba ta wuce ba sai zan bai fitar da zakkan ba a januwari yanzu muna wani wata yanzu muna february ya kamata ya fitar tun januwari sai kuma ya zo ya mutu bai fitar da zakkan ba to sai aka ce ƴaƴan shi su fitar da zakkan cikin ɗaya bisa ukun dukiyar shi to wannan zakkan da za su fitar aikin ga bashi ne ake bin shi na zakkan bashin Allah tunda me yasa ka zama bashi don ya kamata ya fitar tun yaushe bai fitar ba sai yanzu me february ne zai fitar tun da za a fitar mashi a february bashi za a fitar sai a fitar cikin wani over 3 na dukiyar to amma zakan mutane zakan jama'a wanda yake bin shi bashi wannan ko za ta haɗe dukiyar duka to dole ne duka ta kare a wajen me a wajen biyan bashi in zakan mutane ne in gane shi zakkan Allah saboda an sani a ɗabi'ance ba za ta wuce ɗaya bisa nawa ba za ta wuce ɗaya bisa ukun ba an gane ko shi yasa aka ce to da zakkan mutane ne wato zakka ce ta Allah wadda yake ita zakkan Allah ana rabawa ne ɗaya bisa nawa eh ɗaya bisa arba'in an gane ko to kun ji ita kaga ai ba za ta taɓa wuce wani eh, sulisi ɗin ba ko zai wuce wuce sulisi ba za ta wuce wani uba ɗin ba zakkan Allah inda dama an ce a kasa arba'in ne a bada daya to shi yasa aka ce a fitar cikin sulusi a sulusi din ma zai mara mu je yanzu wannan zai magana dangane da bashi zakatu fitain zakatu filme fitain zakatin cikin bashi an gane ko a zakatu fiye fitain مجھے Usman ɗan Affan ya kasance yana cewa wannan shine watan zakanku. Dun mutumin da ake bin shi bashi, an gane ko? za sharu zakatikun a wannan watan ne kuke fitar da zakka. faman kana alaiki dainun duk wanda ake bin shi bashi falyu'addi dainahu ya je ya biya bashin da ake bin shi har ku samu asalin dukiyar ku wacce ita ce ku mallaka sai ku fitar mata da zakka an gane ko shine babun babu zakatun fitai babun zakkan wanda ake bi bashi babun zakkan wanda ake bi me shine babun zakatun fitai zakkan wanda ake bi me bashi ga in an ganna kan za a ga kuɗi da yawa amma a ɗaya ana mina bashi an ga kada miliyan ɗari amma a wuri ɗaya ana rubuta bashi shi ka da yawa mun gane ya za ka yi kuma ɗan hatsabe ka ce wannan ne watan da kukan fitar mashi da mai da zakka to kowa wanda ake bin shi bashi ya je biya masu bashi bashinsu sai ya dawo da asalin dukiyarsa wacce ba ta kowa ba sai ya fitar mata da zakka kenan wannan yana nuna maka duk dukiyar da ke hannunka wata ba ta gaba ta bashi ne suke juyawa ba za ka ce za ka yi mata zaka ba ko miliyan ɗari suke juyawa ba ka ba za ka yi mata zaka za ka yi mata zaka ba shi ma ko mai ita na asali wanda ya ba ka ba shi ba ba zai mata ba kun gane ko sai ta koma hannun shi mu je an ayyuba bin abi shamima tasakhtayani kare anna umar ibn haka Umar ɗan Khattab ya yi rubutu musamman a matsayin shi na shugaba. taba fi malin sai Umar ya rubuta official fi malin dangane da wani kuɗin da qabadahu ba'dul wulati waɗansu sarakuna suka karɓa zulman na zalunci. Umar ya ce a mayar musu da kuɗin su kun ji shugaba mai adalci. Wasu gwamnonin shi ne can suka jaza kwace ma waɗansu jama'a kuɗi da zalunci kuma da ya rubuta wasiƙa ya aika musu ya ce su mayar musu da kuɗinsu to amma a karɓi a cire kuɗin da aka kwace musu na abin da ya wuce na shekaru to da haka yi rubuta da umar wasu jama'a ne suna da kuɗi wani gida ne babban family ne suna da dukiya sai wani gwamna kawai ya kwace musu kuɗinsu da ya kwace musu kudinsu wajen shekara hudu kudin na hannun wannan gwamnati umar ya rubuta ya ce a biya su kudinsu biya su kudinsu illa kawai kudin sun zo an gane ko to a cire zakkai shekara hudu cikin kudin tunda da aka karɓi zakkan a hannunsu aka kai ta gidan gwamnati aka yi sai ta shekara nawa wanda da tana hannun su shekara su fi kamar da zakka to su tana aje ba a mata zakka to in an tashi a yi lissafa na shekara hudu a cire shi a ba sauran umar ya rubuta haka to daga baya me ya faru daga baya sai umar ya tuna sai kuma ya ƙara rubuta wani wasiƙa daga baya sai ƙara sai ƙara aikawa da wata wasiƙa ta biyu ya ce a'a kai kai kai kai ka a tara zakan shekara hudu a jere ku tara zakan shekara ɗaya ta an gane da kyau domin kuɗi ne a sagale in ka ji an ce zimaran kuɗi ne a me a sagale kuɗinsu ne amma a sagale da haka ba za su cire mishi mai tsaka ba yanzu ɗin da a ce misali kana da wani kuɗi kuɗin nan a ƙwace maka kamar miliyan ɗari kamar efcc ɗin nan misali suka zo ba ba a kan kuskure da suka zo kai zo ɓace ma kuɗin ka na halal kamar miliyan ɗari suka je suka yi shi bayan shekara biyar ana ta bincike ya suka dawo maka da shi yanzu wannan mil za a cire na shekara biyar ne zakkan na shekara ɗaya ta kawai me yasa ba za a cire na sauran shekarun ba saboda a lokacin ai kuɗin suna sagala ne ba a hannun ka ba ka da iko da su shine sai ba ran kuɗin suna me suna sagale ba za a ce ka cire musu kuɗin nan ba wannan yana nuna maka duk kuɗin da ba yana hannunka ne ba za ka fitar mai da zakka ya tambayi Suleimanu bin Yassar dangane da wani mutumin da yake da dukiya sai ya zama kuma yana da bashi irin dukiyar da ake min shi zai da zakka ya ce a'a kun gane ko ala ba gane ba ba gane ba wani mutum ne yana da dukiya an gane ko yana da me amma kuma yana da irin bashin dukiyar da yake da shi zai fitar da zaka aka ce a ga miliyan ɗari a banki tukus na ci ne ga su tabbas na ki amma ka ba ta daga daga kuma ana bin miliyan ɗari an gane yana da miliyan ɗari tabbas ka haɗa tsantsan kuɗi yana da miliyan ɗari amma fa a ranar ya sai wani gida can ya haɗa da wani mota ta ya haɗa da kaza ta bashin da ake bin shi in kai ne diga ko in kai miliyan ɗari ga miliyan ɗari account naki a wuri ɗaya kuru ga bashi shiga ya sai gona a can bai gama shiga kuɗi ba ya sai gida a can ya sai mashin a can ya sai kaza a can ya sai littafai a can kun gane da kyau to in ka haɗa bashin da ake bin shi da tsantsan kuɗin da yake da shi za a ga abin 50 ba 50 gani yana da kuɗi amma wa alaiki tilu mislu yana da baki irin kuɗin da yake da shi ya fitar da zakka da ce a a ba zai fitar da zakka Allah kun gane karatu hmm? na ma maluku ya ce ka rike karatun nan don fatawa musamman kai malami da ba karamin karatu bane da cikin na zamu ta ji mu je al'amarin da babu saɓani a wajen mu dangane da bashi to duk mutumin da yake bin wani bashi to ba zai fitar ma kudin da yake bi bashi ba zakka ba in kana bin wani bashi ba ka fitar ma kudin zakka ba har sai ka karba wa in aqama inda nabi wa in akama. ko da a ce kuɗin nan sun zauna a wajen wanda suke kun gane ko sinina na tsawon shekaru zawati adadin mai yawa ma'abuta yawa sun zauna a hannun wanda ka ba rancen kuɗin shekaru ma'abuta yawa to daga baya kuma sai ya karbi kuɗin to zai zama zakka ba ta waje ba gare shi ba sai kwara ɗaya in ya karɓi wani abu cikin kuɗin kun gane ko wanda wannan abin da ya karɓa zakka ba ta waje ba gare shi bai kai bai kai nisabi ba abin da ya raga fara karɓa in yana da wani kuɗin banda wanda ya karɓa wanda shi wancan kuɗin ya waje bai fitar da zakka cikinsa to sai ya hada da abin da ya fara karba da tsohon kudin da yake da su ijeyin can sai ya fitar masu da zakka mun gane karatun wato misali mutum ne yana mutum yana bin wani kudi ina bin ina bin wani miliyan ina bin wani wa eh miliyan biyu nake ne shi ba ce in zakka ba ba ce in masu zakka ba ko za su zauna a hannun shi zai da nake bin shi miliyan biyu na. ko za su zauna sinina zawata adadin ko za su zauna tsawon shekaru a hannun zaidu shi zaidu ba zai masu zakka ba tun da ba nashi ba ne ni ma kuma yi waɗannan kuɗi ba zan masu zakka ba tun da ba su hannuna an gane? an gane? to inda zan je wajen shi sai a cikin miliyan biyun nan sai in sai ba na dubu ɗari biyar sai bani sai a sa'a kuma a wuri ɗaya a gida ina da dubu da miliyan ɗaya an gane to ana an ce in hada da dubu ɗari biyar din da miliyan daya da kuma sadaka in na hada su aikin kai ne zabi to sai in masu sadaka an gane ko to amma in ya zama wanda wani a gida sai waɗannan kawai ko ba su isa ba abin da na karɓo sai sai mu rusa da cikin harkar gaba na ba za a ce fita ta mai na Allah kun gane to mu je ya ce to kullum an aka ce annazu ana nufin zinare da azurfa da dirkami da dinare abu ne yake haɗuwa a ce mashi annazu hudu azabu wal fiddatu wal dirham wal danayir su ake haɗa su a ce mi annazu gane ko wa illam lam yakun lahu nadun in ya zama ba shi da dukiya annazu shine zinare da azurfa da dirkami da dinare yake ce mushi me na su nau'in wannan kudin kenan kudin kashewa dai kawai shine su an gane kare da za a Hausa ne kudi suna da shi wani rewa kudi dala naira a abban jama'a na kasashe wujudu kaya suna yan kuɗi eh a sanan kala kala kaga ana cewa kuɗin aiko ana cewa dukiya ana cewa eh eh wuri na gugan wuri an gane ko kaga dai kuɗi ne an fahimta eh ina wajen in ya zama bai da wani kuɗi gairun lafik ta zamin dainihi sai kuɗin da ya karɓi bashi kawai bai da wani kuɗi a hannun shi sai wanda ya karɓo daga wanda yake bi bashi kuma kuɗin da ya fara karɓowa daga wanda yake bi bashi su ba su isa a masu zakka ba wannan ba zakka a kan shi sai dai zai kiyaye yawan kuɗin da ya karɓa in ya karɓi yawan wani kuɗin da in ya haɗa da waɗancan na da za su kai adadin abin da zai isa zakka duk da kuɗin da ya karɓa kafin wannan to wannan kam sai fitar da dole ne ya fitar da zakka ya ce in ya zama misali ya riga kashe abin da ya karba karan farkon ko kuma bai kashe ba to dole dai ya fitar da zakka sai ya haɗa da wanda ya taɓa karɓa ya kashe ko bai kashe ba da wanda kuma ya karɓa kwanan nan ya fitar mai da zakka in abin da ya karɓo shi na bashi a hannun wani ya kai dinare ashirin tsantsan kuɗi ko ya kai dirhami ɗari biyu tsantsan kuɗi to dole ne ya fitar da zakka sannan sai ya zama duk abin da ya karɓo bayan wannan abin da ya karɓo mai yawa ne ko kaɗan zai fitar mai da zakka gwargwadon yadda yake an gani ma maluku ya ce qala maliku ma maliku yace wadalilu wadalilu ala dalili akan bashi wanda shekaru masu yawa an gane ko eh, babu mai muke zakatul urud ne hmm, yawwa والدليل على الدين يجيب أواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واجبة dalilin da ya sa aka ce wanda duk yake bin bashi bashin da ya fita hannun shi na tsawon shekaru suna hannun wani shi dalilin da ya sa aka ce summa ya ba summa yuqta ba sannan daga baya aka biya shi kila ka ba wani mutum bashin miliyan ɗari ta shekara goma daga baya aka biya ka me yasa aka ce fala ya kunu fihi illa zakatun wahidun me yasa aka ce zakka ɗaya ne ta waje ba me dalili akan cewa gashi kana da kuɗi kuɗin na ya ta wajen shekaru ya shekaru a hannun wani amma kuma sai aka ce maka za ka fitar mai da shekara ɗaya ne kan me dalili kan haka annal aruda lallai aru in an ce aru shine kayan siyarwa. takunu inda rajuli kan zama a hannun wani littijarati dan kasuwanci a awaman na tsawon wasu shekaru sai ya ce tsiyar da ita to kun ji kiyasin imam zai zama a cikin kudin wannan kayan ai ba za a ce ka fitar da zakka ba sai na shekara ɗaya kawai misali abin da ya sa aka ce in ina da kuɗi a hannun zaidu kamar naira miliyan ɗari sai ta shekara goma ranar duk da ta dawo hannuna zakkan shekara na zan fitar mata ɗaya to me dalilin ka bali kan wannan ya ce kiyasi ne za mu kan wani abu ai sanannen abu ne yau in ina da motar miliyan ɗari tana yaje ba zan fitar mata zakka ba har sai ran da na siyar da me wannan mota in na siyar da ita ta shekara kuɗin ya shekara sai fitar da na shekara na ɗaya to haka ba kuɗin nan kamar na je na ji da kaga kiyasi ne imam faru ne kan wani abu wanda yake da nassi ya kiyasin shi da wani abun da bai da mai bai da wannan nassi da guje Wazalika yadda al'amarin yake, صاحب الدين أو العروج ko annabu yanda al'amarin yake laysa ala sahibi daini aw al arudi ba a ɗora ma wanda yake bin bashi ko kuma wanda yake da wani kayan siyarwa an yi kura da zakata zalika daina aula aro ya fitar da zakkan wannan bashi da yake bi ko kuma wannan kayan kuɗi da yake da shi ba a ce ya fitar wanda da zakka ba bin malin shi ba daga wani kuɗin da ba wannan ba wa inda ma yi kura da zakata kulli shay'in bi dan Allah kun gane bin malin su ba a ce ka fitar masa kudi da zakka ba cikin abin ba cikin kuɗin da kake da shi ba in ina da naira miliyan hamsin amma miliyan hamsin din nan tana hannun wani a kaduna bashi na bashi shi bi ba ya zan yi zama da zaka alhalin ba a yadda in ɗauki wani kuɗi na daban ba wancan miliyan hamsin din ba in ce zan fitar miliyan hamsin din cin da zaka ba zan fitar ma wata kuɗi ba da zakka ba sai in daga cikin kuɗin yake an gane Allah kuma sai irin abin da su umar dan Hassan da su Usman suke iskai a baya da kuɗi da sun kace kana da wani kuɗi a gida in sun tabbatar kana da shi sai su cire zakkar cikin me ba cikin albashin ka haka sun cire zakkar cikin wani kuɗi min malin suwa kun gane to amma nan ai ana da tabbacin akwai kuɗin to shi ko wannan kuɗin naka ne ba yana hannunka ba to ba a yi zaka ɗauki wani kuɗi ba cikin wancan kuɗin ba ka ce wani cikin ne za ka fitar mai da zakka kamar da misali yau ni ina da mota na kai da shi motar ta hanyar sabon gari na ije zan siyar motar nan ta kai miliyan ɗari ta kai miliyan biyu ga ya kamata a dukiyar zakka to ba a yarda kawai ita motar tana can ni kuma ɗauki wani kuɗi ba cikin kuɗin motar can ba in ce bari in fitar mai da zakka ba ba a haka a aruf ba a haka a addai da arus da dai ana fitar musu da zakkansu ne daga cikin me daga cikin dukiyarsu ba min malin suwa ku ba Allah ku gani kuwa gani to mu ana fitar da zakkan komi ne daga me daga ciki kun gane ko shine wa inna ma sanni dai kadai yukhruju zakatu kulli shay'in ana fitar da zakan komi minhu daga cikin shi ne ake fitar mai da zakka ba a fitar da zakkan wani abu daga wani abin da ba shi ba akwai wanda bai gani ba eh to mu je ba maliku yace amarin da yake wajen mu a Madina dangane da mutumin da ake bin shi bashi amma yana da kayan siyar wanda zai iya biyan bashin ake mishi sannan yana da annazu me annazu azabu wal fidda wal dirham wal dananir an gane tsantsan kuɗi shine annazu wa yakunu inda minan nadi yana da tsantsan kuɗi shiwa balika banda wancan kayan kuɗin ما تجب فيه الزكاة zakatu wacce ta waje bai fitar da to zai ma kudin da ke hannunsa wadda ya waje bai fitar da zakka zai masa zakka in ko ba shi da kayan kuɗi ko tsantsan kuɗi sai gwargwadon kayan kuɗi ko tsantsan kuɗin da bai wuce iya biyan mashi bashi ba wannan ba shi da zakka har sai in ya zanto yana da wani tsantsan kuɗin da zai yi rara bayan ya biya bashi wanda ta waje ba a fita mai da zakka yunan shi shi ne ya zama waje wajibi ya fita da zakka abin da yake yi da ba ga mutum ne misali mutum ne ana zai shi miliyan ana zai shi na to abai yana da gidaje yana da motoci yana da gonakai in za ka sai da su ma su iya cikin miliyan hamsin kun gane a wuri ɗaya kuma a banki yana da kamar miliyan biyu wannan miliyan biyu zai masu nan istisnali ne na malikofi ba a a baya an ce mana wanda da ake bin shi kuɗi ana wanda yake da wani kuɗi sai zama ana bin shi bashi irin yawan kuɗin da yake da shi sai zaka sai zaka, to maimakon ka a zo a shante ki duk wanda ake duk wanda yake da kuɗin da suka isa zakka a gefe guda kuma ana bin shi bashi kwacin kuɗin da yake da shi zai yi zakka da man allai zai zakka ba zai zakka ba to amma ana samun wani abu sai ga wani tabbas tabbas ana bin shi naira miliyan ɗari tabbas tabbas kuma shi tsantsan kuɗin da yake da shi wanda in su ne za a masu zakan ba su ta ma miliyan hamsin ba kun gane kaga a nan wurin abinda ake bin shi ma na bashi ya ma kuce mai a zahiri kaga ba zai yi mai tsakka ba to amma a gefe guda kuma aka ji aka bincika za ka cin yana da gidan gona za ka cin mashi yana da tireloli ban gane za ka cin mashi yana da kadaroli, wanda in ka siyar da su za su kai miliyan ɗarin can da ake min shi kun gane ya ce to in haka ya faru ya je wa miliyan hamsin din can zaka eh za su iya sirkule su wancan dan in bai maka wannan bayanin ba sai yanzu dan nan sai wani mutum ka zo ka cin mashi yana da miliyan goma ka ce alhaji a fitar da zakka sai ce wallahi ka ga gashi ni ma ana bi na miliyan goma tabbas ina da miliyan goma to amma bashe bashen da ke kaina na kuma ya kai miliyan goma an gane to haka dole za sai kai turus ba amma ba za ta turbe ga ce to alhaji miliyan goma can yanzu aka ta cikin kadarori ba za a kai miliyan ba za su ba za kai miliyan goma kadarorin a a za su kai an gani? to matuƙar yana da kadarorin da za su kai mai za a irga da gidan kwanan shi da gidan gonan shi da motan hawan shi da komi sun kai ba za su iya biya bashin can eh to wancan kuɗin da suke cikin akan aje a zakke su aje a musu zanka Ya Allah kun gane da kyau Abinda yake faɗa kenan in ka ga wanda aka ce ba zai yi zakka ba saboda abinda yake da shi ana bin shi bashi kwatan sa, sai wanda yake gashi yana da miliyan biyar ya kamata ya masa zakka a gefe ana bin shi miliyan biyar kuma ba shi da kofin take ba shi da wani abu da zai iya kama siyar wanda zai iya biyan wancan kuɗin to shine aka ce ba mai ba zakka don Allah kun gane wannan maganar to mu je babu zakatin babin da zai magana dangane da zakkan kasuwanci kayan kasuwanci a irga da biskut da complaint da gwangwanin madara da tiyan siga da sufanu da amasko duka da ondo duka a sa da su <laughs> a nan duka gaba daya kayan ke daga yake kasuwanci da su gaba ɗayan su a lissafa su in kana kasuwancin shanu ne in an ce al'arud su ne duk kadarori kayayyaki da kake a kasuwanci da su ko karafuna kake sayarwa ko kayan provision kake yi ko ya duka kake sayarwa duka ana musu zakka <laughs> abuwa ɗa in ne ko duk ana musu me duk ana musu zakka kun fahimta me al'arud kayayyaki kawai kayan abinci ne kayan da ake kasuwanci da su al'urutu tijara kayayyaki na me na kasuwanci duk sai a lissafi yanzu dan watan nan duk zai ɗauki kalkale ta samu isfar a lissafi sai ce ah, uba da na biliyan nawa ne a lagos biliyan nawa ne duk sai a sa kalkale ta a lissafa sai a ce to a kasa ɗaya bisa arba'in mutanen nan da suna ba da zakka musulunci shi yasa ku je ku sami fikihu zakati na kardawi ke musulunci fa ya kawo hanyoyi fa duk matsalolin nan da kuke ji wallahi da gwamnatocin mu za su zauna a kalli hanyoyin da musulunci ya bayar dan eradication poverty wallahi na tabbatar maka ba za a shiga halin da ake ciki ba musulunci ya bada mafita ba zakkan nan da wakafi da hanyoyi da yawa inda kowa zai bayar ba zai cutu ba shi ba zai cutu ba sannan kuma kasa za ta samu duk abin da za a don ba za su huta karzawi a fikihun zakati A biya ce musulunci mafi girman hanyar da ya kawo na sauƙa katalauci shi ne zakana kana ganin ba wani abu bane ne ɗaya bisa arba'in wani over nawa 40 ne na dukiyar ka za ka bayar to amma yanzu manyan 'yan kasuwa da muke da su irin su mangal a ƙasar nan sai a ce duk abin da suka mallaka duk wani abu da suke kasuwanci da shi za su sai an buga shi a kalkuleta duka in dai na kasuwanci ne kaga trailolin da suke kasuwanci suke ɗauko waɗannan kaya waɗo manya-manyan trailer ɗaya a biyu ɗin nan duka za a buga kuɗinsu kayan duka a buga kuɗin shi kaga za a samu biliyoyi ne ko to wannan biliyoyin aka samu za a raba a roye za su ba addinin musulunci nawa ɗaya zai su gaba da juya talatin da nawa yanzu tsakanin ku ga Allah ɗan wata kawai in zai yi haka duk shekara nawa za a ba musu sarkin musulmi ne waje daga karba yanzu da za a zauna a tsari kun gane da kyau a ce yanzu sarkin musulmi shi ne sarkin musulmi a ƙasar nan duk shekara sai ya zo ya ce a fara daga dangwaci zuwa na ƙasa da shi zuwa gidan alazawa na kano an gane a zo gidan isiyaka rabi wannan masu buwa an gane ashe katsina wajen su mangal a tafi a zo nan zariya duk wani mai kasuwanci babba duk wani mai dukiya ya kasa a arba'in ya ba ɗaya a ce na musulmai ne don Allah kuna ganin cewa har nan yanzu akwai wani target da za su yi acibin ba za su yi acibin ba hmm? tun da an yadda wa fi sabila a gina masallaci da sauransu yanzu mafi girman ɗakin bauta ko wurin yin bauta a garin nan na kiristoci ne wanda ya fi kowanne tsada a Zariya. Zariya wanda sarki a tarihi yana cewa addini biyu ya haɗu sai addini biyu ba zai haɗu a ina ba a Zariya ba amma sai shi an wayi gari a nan Zariya yanzu wuri mafi girma na bauta arna ne coci coci tafkeken coci a hanyar dogarawa to duk garin nan ba masallaci irin wannan duk garin nan ba masallaci irin wannan ko akwai hmm? yanzu akwai masallacin da in za a siyar ne zai kai tsadan wurin nan coci ne kawai suka je ta hanyar dogara wannan suka ya kai ka ɗauka gidan sojoji ne har da wani duro duro duro duro duro da ɗan rumfansu a gefe sannan nake gani shi za mu je masallacin juma'a nake takaici to kaga abin ba tsari ne ana kuma yanzu saboda Allah dangwata ya kasa dukiyan arba'in ya ba da ɗaya mai zai ci eh domin kaso talatin da karan nan biliyoyi ne barkatai mun gane da kyau to amma in ta ɗan kai wani level sai a rika ganin kashi sai a rika kallon yawan abin da za a fitar ba a kalli yawan abin da za a bari ba sa kallon yawan abin da za su bari sai dai sai bai sa musu kallon wannan domin yanzu duk mutumin da yake da biliyan arba'in to biliyan ɗaya zai bayar don ya zo shi fi zai kallon yawan biliyan ɗaya ne miliyan ɗari sai ya kallon yawan biliyan ɗaya ba zai kallon ne biliyan talatin da tara ba zai kalla abin da zai bar shi a hannun shi ba sai ya kalla abin da zai fita kun gane sai ga ta yawa ba haka ba zai fitar da wannan ba kun bai gane da kyau na aka yi eh, jimillar shi ne a'a ita wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin matakin farko ne na fara fitar da zakka duk wanda ya mallaki ƙasa da haka to ba za a ce ba da zakka ba ko na kotaro sai dai in ya ga dama ya bada sadaka kira ji da kyau to daga nan duk abin da ya karu akan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin to kawai zai kasa arba'in ne ya bada ɗaya mai miliyan biyu arba'in zai kasa ya bada ɗaya mai miliyan goma arba'in zai kasa ya bada ɗaya mai miliyan arba'in zai bada miliyan ɗaya ya rike talatin da tara mun gane matakin farko ne daga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin daga nan za a fara fitar da zakka wanda yake da miliyan ɗaya ɗari biyu da hamsin zai kasa arba'in ya bada daya to daga nan duk in ta karu in ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku still dai za a kasa arba'in ne a bada ɗaya in ta kai da dubu ɗari hudu still dai za a kasa arba'in ne a bada ɗaya kun gane har zuwa ta biliyan kawai dai za a bada ne arba'in dai za a kasa kawai a bada na ɗaya an gane da kyau to kun ji mu je eh eh to fi zamanin walidi wa sulaimana wa umar bin abdul aziz to bari ku ji an malikin an عن يحيى بن an عن زريق hayyana wa kana زريق kaga shi zuraiq nan wani kwararren dan boko ne akai malam ya iya lissafi an gane ko ya iya lissafi mutum ne wadda ya san abin da ya shafi shi ala jawabi mis shi aka ije shi a ofis ɗin egypt misra an gane ko in ka ji an ce jawab shine goda kun gane ko shine me ofis ɗin karɓar zakka na misra an gane ofis ɗin me karɓar. Tsakan egypt mun gane eh. wato abin da ke faruwa a lokacin daular musulunci ga baki daya duka ko mina madina ba ma za a tura gwamnoni kowace ƙasa za a tura gwamna za a tura kuma mai karɓar zakka a wannan a garin to a tun yaje za a buɗe mashi ofis gida ne na musamman duk wanda zai ba da zakka in shekara ta yi sai ya zo wannan ofis ɗin, in ya zo wannan ofis ɗin ya bayanin abin da ya mallaka in ya bayanin abin da ya mallaka shi ofisa jami'in gwamnati ya lissafi ya ce to kaza ne naka in ya kawo jami'in gwamnati ya duba ɗaya eh, sun cika sun cika sai ya karba sai ya mashi sainin ya sa ya ka ka je ka ci gaba da hudu ɗinka wannan bayan an fara samun takardun kenan aka yi wannan tsarin an gane ko kuma ɗan asab yana madina haka to amma yana da wakili a Baghdad yana da gwamna a can gwamna ɗin kuma yana tare da ministan kuɗi ko mu ce yana tare da wani akawu an gane wanda duk mutumin da zai ba da zakan shi wannan ofis ɗin zai ci in ya je wannan ofis ɗin su za su bincika su ga nawa yake da shi an gane kuma nawa ya bayar in suka ga ya tauye ma Allah ba za su yi ba ina fatan mun gane kuma ka ba da zakka in ba sa hannunsu zakkan bai yi ba a gwamnatance to babban ofisa na egypt a wannan lokaci na misra shine zurek kuma ya daɗe a ofis ɗin duk mutumin egypt duk wani mutum ɗan misra in zai ba da zakka a lokacin zai ba da zakkan sha dabbobi ne zakkan hatsi ne zakkan tsantsan kuɗi ne zakkan kayan kasuwanci ne to dole sai ya zo an yi mashi sainin cewa ga abin da ya mallaka kuma ga abin da ya bayar kuma an karɓa an tura ta wuri kaza to Allah kun gane jawazi bis su ka gane ce jawaz wanda yake halartar da zakanka ko yake halartar da ita ya ce eh ta yi ko ba dai ba an gane to wane ne yake wannan mukamin shine me zurek wa kana dureku ala jawabi misra shike ofis din karban zakka na ina na misra fi zamanin walidi a zamanin walidu an gane ko zamanin wa walidu da shi da suleiman da umar bin abdulaziz duk lokacin da waɗannan suke shugabanci duk shi ne mhm. ka taba ilai to sai ya ce wata rana ina ofis in ji zare ku ina ofis wajen aiki lokacin an ba a ɗaukan ƙaƙan gwamnati ga an ka lura nan wurin ba ma maganar jabiya ake yi ba kun gane ko nan wajen ana maganar daula ce ta banu umayya an gane ko lokaci ya fara turawa cikin daular banu umayya an fara yin tsari na gwamnati an gane ko sai ya ce sai a kara anna umar bin abdulaziz umar dan abdulaziz yana shugaban kasa ka taba ilai sai rubuto musu ne to ka tsaya ka dubi duk wani wanda zai wuce cikin musulmai to ka karɓa cikin abin da ya bayyana na dukiyarsu cikin abin da suke yi na kasuwanci cikin duk dinare arba'in ka karɓi ɗaya duk abin da bai kai dinare arba'in ba to akan wannan hisabin za ka tafi har sai ya kai hayya ta ƙasa hayya kai dinare ashirin in ya bai kai dinare ashirin ba da 1 over 3 na dinare ɗaya ya zama akwai dinare ashita goma sha tara da da uku kasan asalin jakkan an ce sai ta kai dinari ashirin to in misali tana da dinari goma sha tara silma dinari sha tara da rabi da kuma wata kwata abin da ya ɗan rage kawai shine mai ɗan kwata in bai kai ba da ɗan ƙwalli na kwata kun gane ko? kaka karba kun gane da kyau? shi wannan zurek wato da a lokacin an yi tsari a red kamar da na faɗa muku bakin boda ne ake rike boda na don na faɗi boda ko bakin ina bakin boda za a je wurin shige da mace inda yan misal za su shiga kasashe wasu ƙasashen to na ofis din su yake an gane cikin aikin shi zai karbi zakkan jama'an misal na biyu yan kasuwa masu zuwa su tsallake ai yanzu aka ana cewa jawazin safa na ce jawazin safa shine mai biza shi yake ce mai jawazin safa kun san biza ko biza shi ake cin me wanda shi za shi ne za ka nuna a baka da baka wuce ka shiga biza shi ne jawazin safar an gane ko to shi yana jawazin mis yana kan boda yan misira shi ne kama zakka yan kasuwa da za su shiga misira ko wanda za su fita misira shi kuma shi yake lura da irin zakkansu na ba a karɓar lemonu a lokacin kawai na abin nan amma ana karɓar mai zakka na kasuwancin da kake bayan ta shekara an gane to sai aka ce masa ka tsaya ka kalla umar dan abdullahi ya ce mishi wanzur man marra bika musulmi na. ka kalli duk wanda suke shiga da fice da dukiyarsu cikin musulmai fa kus min ma zahara min amwalihim cikin zahirin dukiyarsu da kake gani ba ruwanka da wanda suka je suka boya daki zahirin wacce kake gani min ma yudiruna min tijarati zahirin dukiyarsu wata ce jujjuya ta kasuwanci inda kun san duk dukiyar da ka ka siya ka ije ba kasuwanci kake da ita ba ai ka ga ba zakkan yanzu kadaran gonan kawai da ka siya kana noma da zakka gidan da ka siya kana kwana da zakka motar da ka siya kana hawa da zakka ba zakka sai wata ka siya kana me shi yasa ya ce cikin wanda suke jujjuya su na me domin kulle arba'in na dinarin duk dinare arba'in ka ba da me ka karɓi dinare da duk dinare arba'in a karɓi na inda ai ka ga zakkan tana farawa daga dinare ashirin ne ko kun gane to in ta kai dinare arba'in nawa za a bayar tunda dama an ce rubutu ushir wan over 14 ma na ƙasa duk abin da ya tauye daga dinare arba'in ɗin nan ƙila dinare talatin da tara ƙila dinare talatin da takwas ƙila dinare talatin da biyar duk abin da ya tawaye daga haka fa bi hisabi zalika kan lissafin 1 over 40 ɗaya bisa 40 haka za a yi amsa in mutum ya zo ɗan kasuwa ne ka lissafa kaga cewa dukiyar shi ta kai dinari talatin ko talatin nawa za a kasa ta eh arba'in in ma dai ashirin ce nawa za a kasa ta arba'in in ma dai ashirin da ɗaya ce nawa za a kasa ta arabci ne alaki bi zalika a kai sabon wani oba forty din nan daga fara an gane to a haka kai ta baya hatta ya buluga ishirin na dinara har in ta ta baya ta ta baya har sai inda ta kai dinare ashirin wanda yake nan ita ne daga nan ake fara fitar da zakka to daga har dinare ashirin ma nawa za a kasa arba'in wani oba forty da haka za a ba da rabin me za a bayar rabin dinare za a bayar dinare ashirin rabi za a bayar fa in kasar sulusa dinare to in daga dinare ashirin sai aka rasa sulusi me sulusi one over three na dinare ɗaya dinare ashirin sai ka ɗauki ɗaya ka bar sha tara shi ɗayan da ka ɗauka ka kasa shi uku ukun sai ya zama ka tara ɗaya ka bar biyu kenan kana da dinare sha tara da ɗigo biyu sha tara na nawa abin da ya rage mata ta kai nisabi dinari ashirin kawai ɗigo ɗaya to in ba ɗigo ɗaya a cikin ta cika dinari ashirin ha ka bar ta ka karɓi zakkanta ba ta kai nisabi ba wala ta a min hashe a kan karɓi komi Allah kun gane ko kun gane da kyau eh ka ce me ne eh? yawa ina kai ka je ka yawa ka wa man marra bika min ahli timmati kun gane ko sannan arnan amana arnan me arnan da aka yi alkawari ba yaƙi tsakanin su wanda suka zo suka wuce kafa huzmin ma yudiruna min tijarati arna ma in zo za su wuce ta boda yan kasuwa arnan amana wanda aka alkawari ba yaki to su ma kayan kasuwancinsu da suke juyawa kayansu na kasuwanci to su kan min kulle 20 na dinaran duk dinare ashirin ka karbi dinare da kun gane ka'idansu su arna ba zakka ba ne nau'i ne na me na jizya yanzu arnan da ka bashi yana kasuwanci an gane in duk shekara musulmin da yake kasuwanci za a haɗa kuɗin da yake kasuwancin da shi kajaran da sauransu a lissafi a kasa arba'in ya bada ɗaya to shi arne kaga musulmin za a ce ba da ɗaya ne in dukiyar ta kai dinare nawa ashirin in aka haɗa lissafi da kayan kuɗi da kuɗin da ke hannun shi kai dinare ashirin to daga nan a zuwa sama za a kasa arba'in a tara nawa to in arne ne arnan da aka yi alkawari da shi ba yaƙi ahalun zimma nan da aka yi alkawari da su ba me ba yaƙi to su kayan da suke kasuwanci da shi da kayan hankudin da gyanin su sai a lissafa in dai an ga ya kai nisabin zakka dinari ashirin in dai ya kai haka ana ji da kyau in dai ya kai me to cikin duk dinari ashirin dinari ɗaya za a ɗauka da aka mai dinari arba'in dinari biyu za a ɗauka kai ko musulmi ɗaya za a karba in kai ne kake da dinari ashirin rabin dinari za a karba shi kuma har ne ba dinari ɗaya to duk abin da ya ragu daga dinari ashirin na dukiyan arne mai dan kasuwa arnan amana abin da ya rage ikila bai kai dinari ashirin ba haka in kai ne in bai kai dinari ashirin ba gaba ɗaya ma ba mai to shi ko ko bai kai dinari ashirin ba za a ci gaba da lissafi kan haka za a ci gaba da lissafi kan haka in gane lissafi kan haka kun gane lissafi ka haka ma'ana za a ci gaba da cire 1 over 20 1 over 20 duk abin da bai kai dinari 20 ɗan ba ma za a ci gaba da mai 1 over 20 na wannan abu in ka ga an kyale shi ba a karɓi kotaro ba sai in an ga ana ta karɓa har sai in kuɗin shi bai wuce gaba dai an lissafa da in kayan shi da kuɗin shi za ga bai wuce dinare goma ba za ga bai wuce mai to a nan fa in na ƙasa sulusa dinari in ta cika in dukiyar arne arnan amana ba ta kai dinari goma ba da wani over ziri na dinari? an gane ma'ana in ka kasa in ka ɗauki dinari goma ne in ka ɗauki ɗaya ka kasa uku ka mayar da ɗigo biyu ya zama dinari tara da ɗigo biyu ba ta cika ta zama dinari goma da ɗigo ɗaya tun haka ne faja a ka kyala arnan amana wala ta abu zuwa ba ka karɓi komi ba ka rubuta ma nan ka ce ba haka za ka ci gaba da karɓa duk shekara ka yi masu wasiƙa ila misali yi mini hauli cewa za ka faka karɓuwan over 20 ɗin nan in wata shekara ta kewayo to Allah kun gane bikin shi arne ba zakka ne ake karɓa ba su musulmai 'yan kasuwa duk shekara ana tara kadaran kasuwancinsu a yi masa kuɗi in ya kai nisabin zakka dinare ashirin to za a cire ɗaya bisa arba'in na Allah ne zakka ne an gane shi ar ne ɗan kasuwa ar nan da aka yadda kasuwanci a garin musulmai to shi ma duk shekara za a yi lissafin dukiyar shi in dai ta kai dinare goma to daga nan za a fara karba wanda bata kai dinare goma za a bar shi ko ta ba za a karba ba in ta kai nawa kaga rabin nisabin zakka ke in ta kai dinare goma sai a raba ta nawa ashirin a raba ta ne sai a ba Allah ɗaya sai a mayar mashi da za sha tara daga dinare goma daga nan za ta yi sama daga nan har dinare biliyan za a raka kasawa ashirin ana ba Allah nawa ana ba Allah kashi da kun gane kaga ta fuskacin yawan abin da za a karba na arnan ya fi yawa ta fuskacin nisabin da take farawa na annan ita ce kaɗan dan ita daga goma take farawa na musulmi ko daga dinari ashirin kuna ganewa ko eh kun gane sosai na muje ma maliku ya ce al'amru inda na al'abarin da ke wajenmu mu abin da yake wajenmu a nan madina cikin abin da ake kewayawa da shi na kadaran kasuwanci kayan kasuwanci an gane yau daru abin da ake ɗauka a kai can garin a kai can garin ana ana babbaza shi ana su ɗin shi wurare ana rarraba shi wurare na kasuwanci mhm. mutum in ya ba da zaton dukiyansa ya fitar da zakka cikin kuɗin shi to rago wanda ya rage nashi sai je sai sai wani kadara sai sai wani me kadara shine arzak ya ji ya siya an gada an ce albasu kaya kenan ya ji duka da riguna albasi in gada an ce basi mai sana'ar siyar da yaji shi ne mai shi ne mai sana'ar siyar da mai to basan kayayyaki irin wannan riguna shadda yadi su ne albasu bassan ya sai nau'in riguna ne da ya duka aure kikan koko bayan ya ya jido ya siya ko makamanta haka sai ya siyar da kayan kafin shekara to ba za a ce fitar ma wannan dukiyar da zakka ba sai ya shekara daga ranar da ya bari zancen can ta farko wa annahu zalika sinina kun gane ko wa annahu shi in lam bai zalika al in bai sai da wannan kadaran ba sininan tsawon shekaru lam to ba ba zakkan da ta waje ba gare shi kan wannan kayan kudin da ya siya ko da lokaci ya yi tsoho yana ije da kayan bai siyar ba ranar duk da ya siyar in ya sayar da wannan kaya to zakka ɗaya kawai zai don Allah kun gane nan wurin eh wato abin da ake nufi ni ne ina da misali ina da naira miliyan hamsin ta shekara sai na kasa arba'in sai na ba na ba da zakkan ɗaya kaso talatin da tara dina sai na je na ije a banki bayan kwana biyu sai na ɗauko kaso talatin da tara sai na sai kayan kuɗi wasu na sai gona wasu na sai gidaje wasu na sai yadudduka na sai kayan kuɗi na kashe su ana ji da kyau ne me na kashe su to in na sayar da wannan abin sai ne kamar wata wata tara da siyan su sai na sayar da su ina sayar da su na ciri ba to ba ce in fitar musu da zakka nan take ba sai in jira in tuna da wata rana ne na fitar musu da zakka kafin su sai kayan dagaran nan an gane Ila na fi fitar musu da zakka shi ranar sha biyu ga wata an gane ko to ba zan sai ba na fitar musu da zakka sannan sai na je na sai kayayyaki sai na zo da gaba sai na siyar da kayayyakin kafin shi kan shekara to ba daga siyar da kayayyakin ran da siyar da kayayyakin na karbi kudin a hannun zan fitar musu da zakka ba sai in jira sai ranar da na fitar musu da zakka ta kewayo fitar da zakkan da zai kafin in je in siyo kadara da kayan to ranar ta kewayo sai in ƙara fitar musu da zakka kun ji ɗaya abin da makaranta a nan na biyu inda a ce da na fitar musu da zakkan bana bayan na kawai fitar musu sai na je na sai kadarori na sai handset ne na sai huluna da riguna tun na zo na ije to ko sun shekara goma waɗannan kayayyakin da na siyar in dai ban san mai siyan su ba kun gane to ranar duk da Allah ya sa na siyar da su zakka ɗaya kawai zan yi ko da sun shekara goma wannan kuɗin ba za a ce sai na biya zakkan shekarun ba kun gane me yasa na je na siya wannan kayayyaki ba za a ce haka shine abin da muka karanta a nan kun gane ko kun fahimci karatun to mu je ma maliku ya ce wal amru da al'amarin da yake wajen mu fil rajul dangane da mutumin da wanda yake yake yin ciniki da zinare ko azurfa sai ya sai shine yashtari bi zahabi ya siya ta hanyar mika zinare walwarki ta hanyar miƙa azurfa sai ya sai kintsattan alkama ko ya sai dabino aw ghayrahuma ko ya sai wasu to dalika ne kai haka yawa ko ya sai wasu wannan din wasu wasu dabinan da abin ga littijara dan kasuwanci sai ya rike wannan dabino din da alkaman da ya siya har suka shekara sai ya sai da dabinan to zai ba da zakka san da ya siyar saboda ai ya siya ne me yasa aka ce zai bada zakkan su tijarat na kasuwanci inda na jiya ne ba ba zakka na in dai har da ya siyar aka buga lissafi sai a ga ya kai nisabi ya kai dinare ashirin ko jirka mai nawa ɗari biyu na to illa kawai wannan zakkan ba zai zama irin zakkan abin da aka girbe ba wanda manomi ya girbe a gonan shi ba zai zama kaman irin misalin abin da aka fyaɗe ba shi shine sussuke abu kun san sussuka ko kun san sussuka casa wanda abin da aka tashi aka fitar da abin nan nashi ya ce ba zai zama haka ba wa ya gane me yake nufi abin da yake ce cewa mutumin da yake da kuɗi an gane sai ɗauki kuɗin nan sai je ya sai biyu ko ya sai alkama ya tara ko ya sai barkono ya tara ko ya sai wani hatsi ya jirge wani hatsi da kyau amma ya siya ne don kuɗin siya ne ya ƙaru ya siya an gane ko to yana siyarwa bayan shekara ɗaya da siya sai ya siyar da ya siyar sai da shi miliyan ɗaya da ɗari biyu da hamsin kaga ya kai mai hisabin zakka ma malum da shi zai fitar mai saboda ainihin kasuwanci yanzu ba zan ce sai ranar da garan ba zan ce kaga akwai zan zai iya wani ya ce tun da yanzu wannan kadara ne na sai shinkafa ne na ije ko na sai barkono ne na ije ko na sai dabino ne na ije misali tsawon shekara da haka ranar da ya ce ya yi karɓi kudin zai ce to bari kuma sai shekara ya fitar da zaka ba zai haka ba a'a a yau ya sai wannan kayan ya sai dabino ko alkama ya batta ta shekara bayan shekara sai ya siyar ya karɓi kudin to in dai an ga kudin sun isa zakka sai ya ba da ɗaya bisa arba'in na zakka ba Allah kun gane illa kawai zakkan nan da ya kawa da zakkan kayan noma ba ba zakkan noma ranar da aka tashi وآتوا حقه يوم حصاده Ranar da aka tashi Allah ya ce a bada sakai ma malum da ce to wannan ba irin wannan ba ta iya yiwa ka siyar yau amma ba za ka bada zakkan ba sai gobe ko sai jibi ko sai gata ba a ce nan take nan take dole sai kirbe shine fassaran cewa wa laysa zalika misal al hasadi wannan bai yi kama da kayan girbi ba ya asudu rajulu wanda mutum zai girbe min arziki a gonansa wala misalar jidadi ko ko misalin abin da aka sussuke gane abin da aka tashi aka sussuke hatsi ke to ba zai zama irin zakkan haɗin da ake sussukewa wanda za a ce nan take sai ka bayar bil bauri ba a'a akwai taraka da Allah kun gane akwai me cinkiri da Allah kun fahimci sakon na muje Imam Malik ya ce na'am eh eh eh eh to za ku ci za mu zo za mu fa akwai babu babu sadaqatul mashiyati mun gama mashiyati akwai zakkan kayan gona in ka ji ba abin nan ba ka tambaye ni in ga ka rike wannan ina ta zamu zo ko duk abin da ya shafi zakka nake muku za a muku bayani na wa alaikum salam eh sai dai kuma ko ka kamanta amanta masara daban dawa daban ba za a haɗa su ba yanzu in ka noma masara ausuki biyar muka aka ci shine buhu buhu shida da rabi in kana da ka noma masara buhu shida ka noma dawa buhu shida ba zakka ka gani dawa buhu shi da masara buhu duk ba zakka duk ba su kai nisabi ba ka gani da kyau da a ce mu inda ake haɗa su da faran masara da jan masara ina jan masaran nan da ake gurguru to in ka noma wannan biyar ka noma wannan biyar sun kai goma da zakka ko shi, za ka ba da ushi za ka ba da yayi bisa goma dawa ina da jan dawa da wannan ja da ake sayar da ita me ake ce mata ne kaura da farar dawa irin ta daɗin nan zama ba a ganin ta sosai amma dai akwai ta to su ma ta ana ne ta ana haɗa su gero shi ne tukun da gero da dauro to ana haɗa su ka gane amma da za ka noma buhu shida na dawa buhu shida na masara buhu shida na gero buhu shida na wake dukkan waɗannan jinsu ka saba daban-daban to ba za a haɗa su ba duk ba su kai nisabi ba dan nisabin su sai ya kai ausuki nawa shida ausuki shida shine sa'i ɗari uku ausu ya kai ausuki biyar ausuki biyar sa'i ɗari sa'i ɗari tiya ɗari tiya ɗari buhu shida da rai. sai ya kai haka mun gane na a tamba daban duk ba jinsin shi ɗaya ba dan ba ba jinsin shi ɗaya da gero ba eh, eh. ha shi a rikas in aka sha wahala sannan aka samu to ba zakka gaba ɗaya za a ce je ka fi ba da wani abu ba eh eh eh a ah, ainihin rabin buhu ai bayyunan ne rabin buhu da ba dai ka wanda dan tiya ɗaya ne eh yawa amma rabin buhu ai kaga bayyunan ne <laughs> rabin buhu ai bayyunan ne da bai abin da mu mu je saboda lokaci yayi eh ma maliku yace wato wa ma kana min malik sai kun ba za a maka ci bakarke kitab din nan ta yana <laughs> da yawa ne ko ha Eh, amma ina dai sanya zama ana gani to sha Allah qala maliku maliku yace wa ma kana min malin inda rajulin yudiruhu litijara duk dukiyan da kake da shi a hannun wani mutum yana tuya maka wannan kudin dan kasuwanci amma shi mai kudin asalin shi mai kudin kun gane ko wala yanitu li sahibihi minhu shay'un shi ne kudin baya karuwa da komi a kudin kun gane wala yanitu ai da mun mun ji nazu me an nazu a fagen kudi shine nazu ko yanzu naira tsantsan naira ita ce me da naira da dala da saifa da riyal da su ake cin su nazu a da kuma kace ce zinare azurfa dinare dirhami su ne me Shi ne annazu annazu ne mai tsantsan kuɗi shi ake ce ma annazu tsantsan kuɗi kun gane hausa to kai ne ka ɗauki kuɗi kama wani mutum yana juyawa amma da ka ba ci wannan kuɗi yana juyawa sai dai walayen nizu lissafi biki min ku shay'un shi mai kuɗin bai samun komi ka ba shi ne juya kawai kana taimakon shi komi kuɗin bai zuwa maka da shi kaga ana haka kun gane kawai in kira ka ila kai wani dan uwana ne ko wani aboki na ko ko ina so sai maka in ce in go miliyan da yake ka juya an gane da kyau ba ko ta roban ba kuma ta ka ce ta wace amma kai dai ka je kai me duk abin da ta samar ta ka ci an gane taimakon ka kawai ne na baka wannan kuɗin aro ka je kai ta me kai ta juya su ba sai maka zan karba ko ba zan karba ba da yawa ana haka ga sani kun gane na tajibu alaihi fihi zakatu to sai ya fi zama da zakka shi mai kuɗin eh إلى da يقوم فيه to fa innahu shi mai kuɗin ya allahu shaharan zai sanya ma wannan kuɗin wani wata na musamman minas sana duk shekara misali ya ce rabiul awwal ko rabiul sani ya ɗauki wani wata na musamman yuqawwimu yayi kima fihi ya kiman wannan kuɗin ma kana inda hu ya kiman abin da shi yake hannun shi shi wanda ya bada wancan kuɗin min ardin littijara ya kimanta abin da ke wajensa min ardin na kadarori littijaratu wanda ya tanaje su don kasuwanci wa yi yuhsi fihi ma kana indahu sai ya lissafa abin da yake hannunsa min naqadin na tsantsan kuɗi au ainin ko tsantsan kuɗi da naqad da da ain duk da yana nufin mai tsantsan kuɗi fa idza zalika zalika kulluhu in duk kuɗin gaba ɗaya suka kai ma ta fi zakatu abinda zakka wajaba gare shi fa innahu yuzakki zai yi me zai ba da zakka Eh. wa ma kana min malin inda rajulin duk wani dukiyar da take hannun wani yudiruhu shi wannan yana juya shi wannan dukiyar littijara yana juya shi na kasuwanci wala nittu li sahibihi minhu shay'un amma bai ba mai kudin wani abu kun gane tajibu alayki fihi zakatu to wajibi ne ya fitar mai da zakka wato wannan shi wanda yake juya kuɗin ne shi ne zai mai tajibu alayki shi wanda yake juya kuɗin kun gane fihi zakatu shi zai mai shi zai fitar da zakkan duk da ba kuɗin shi bane amma kuma kaga an bashi ne yayi mai duk abin da ta samar ta wace ce mai kuɗin bai ce mayar mashi ba to zai fitar ma wannan kuɗin da zakka duk da ba tashi bane kun gane fa innahu yaj'al lakum shahran min as-sana zai sanya ma wannan kuɗin? wani wata a shekara yuqawmu ma bihi ya kiman duk abin da yake ciki ma kana inda umin arzin na kadara littijara wanda yake da shi na kasuwanci wa yusifihi ya kididdiga ya kididdiga ma inda ku abin da ke hannunsa min naqadin au ainin na tsantsan kuɗi ko tsantsan dai kuɗi da na kadda ain duk dana rufin kuɗi fa idza balaga zalika kulluhu inda kuɗin da ke hannun shi zallan kuɗi wanda suke cikin account kun gane da kadara in ya hada kun gane da kyau Kullu kuma ta fi zakat ta ya samu kudin sun kai nisabin zakka fa inna hu zaki zai fita da zakka da haka duk wanda ya kawo naira miliyan biyu ya baka yace ce ke ta juya ka samu an gane na san waɗanda aka yi musu haka da yawa kun fahimta wanda kawai aka bashi kuɗi aka ce je kai ba kyauta aka bashi ba kuma ba ce maka ne an baka bashi rana kaza ka dawo da shi ga dai kaza an baka je ka juya to irin wannan duk da ba ce bane amma zai me saboda ya kaga yana da wani shuguri na mallaka na wannan kuɗin an gane ko mu je maluku ya ce wa wa man tajara min almuslimina wanda ya kasuwanci cikin musulmai wa man lam yatjur sawa'un da wanda bai kasuwancin ba duk ɗaya ne sadaka zakka ɗaya za a fitar a kowace shekara tajaru fihi am lam ya sun yi kasuwanci da shi ko ba shi ba ma'ana yanzu da kuɗin da na je banki kawai na ije na sa musu ido ba ƙara da wannan su ba sun shekara da Zan fitar musu da zakka da wanda shi da aka ba shi nashi fansho ne aka ba mu ko garatuti ke ji nan ko na aiki aka miliyan biyar aka ba ka aka miliyan biyar aka ba ni ni na sai na je na ije sai kawai a banki sai na kaje kaje kai ta kasuwanci ne to dukkan mu in shekara ta cika da ni da na ije a banki ban kasuwanci ba da kai da kaje kai kasuwanci gaba ɗayan mu za mu fitar da zakka da imamu Allah kun gane gaba ɗayan mu za mu me ɗan fitar da zakka haka ne kun gane kuwa to sai yin an an manda sai mu tashi babu ma ja a filkan wajen karfe biyu insha Allah babu ma ja a Filkan zi nan ne za mu tashi insha Allah na karfe biyu mu yi kokari karfe biyu mu dawo saboda mu samu dai na ga ɗan shafukan ma ma muka samu ba gama babu kitabu zakatin nan more hmm? an kusa eh shi ne to mu dawo karfe insha Allah wa alaikum salam